أسد السنة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته نعم شو بسم الله شو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل وإنك لألا خلق عظيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله ina ganin Allah ya taimaki sarki zaki abin da ya kamata mai magana a kansa na'am shine alamomi na son manzon Allah sallallahu alaihi wa hmm. wanda ya kamata a auna kowa da su duk mutumin da yi da awar cewa shi masoyin annabi masha Allah duka ɗaya, duka tarbiya eh, ah. tarjaman da yake nan eh, eh san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajibi ne kuma wajibin da yake gaba da sallah da azumi hmm. da zakka da aikin hajji na'am idan ka cire wato tauhidi wajen kadaita Allah subhanahu wa ta'ala babu wani abu da yake muhimmi a musulunci kamar abin da yake da alaka da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen san shi da girmama shi da mutunta shi iyaye a ƙur'ani da kaga Allah subhanahu wa ta'ala yana ta yin wasiya ah, Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin ayoyi da dama a kan matsalar iyaye dangane da mutuncinsu da matsayinsu da kuma girman da su iyayen suke da shi a wajen Allah wanda don ya nuna cewa haƙƙin iyayen yana da girma ne idan ya faɗa haƙƙinsa ya ce abin kamar shi shi kaɗaikar a haɗa shi da kowa an kaga ya kawo maganan iyaye ya ce a bi su a ɗauki misali da ayar da ta zo cikin suratu bakara wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ita kabna misa ka bani isra'ila la ta'buduna illa Allah sai ce wa bil walidaini ihsana wa dil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nas husnan wa aqimu as-salata wa atu az-zakata amma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun ba yayin da ya ce kada abin kama kowa sai shi shi kai hmm. tare da sallah da wasu abubuwa suna da muhimmanci amma sai bai fara kawo su ba sai ce wa bil walidaini ihsana haka in muka tafi suratul nisa idan ga da Allah ya ce wa abudullah wa la tushriku bihi shay'an sai kara ta wa bil walidaini ihsana idan muka kara tafiya cikin suratul an'am za mu ga Allah ta'ala ya kara ta qul ثم ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا زيت وبالوالدين إحسانا ثم كتب سورة الإسراء إذا مزحك ألا يتي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا حسنا ثم كتب سورة اللقمان لا مزح ألا يتي وصين الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في آمين Allah ya ce anishkur li wa ka ilayya al hmm. idan muka tafi cikin suratul ahqaf zamu ga Allah ya ce wa samil insana biwalidayni ihsana hmm. amalatu ummuhu wahnan ala akurhan wa aka kurha amma idan ka tattara fadiyar da iyaye suke da haƙƙi a addinin musulunci haƙƙin su bai kai haƙƙin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam gara ka tafi lahira ya fi sauki sauki a wajen Allah ka taɓa haƙƙin iyayenka da ka tafi lahira da haƙƙin manzon Allah akan hmm. ka maka sauki. Gara ka tafi lahira. Eh? Gara ka tafi lahira. Wa ma zai hada. Hmm. ai gara ka je gaban Allah ka ba haƙƙin iyayenka baka sauke ba ya fi maka sauki gaban Allah hmm. da ka je gaban Allah da haƙƙin iyayen haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallama ka kasa sauki wannan nauyin ya fi maka sauki so al'umma kaga kana bukatar sai an karantar da su wato sanin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa wajibcinsa yana gaba da wajibin haƙƙin iyaye ma so mutanen da suka ɗauki lokaci mai tsawo kullum suna jefa mana cewa murmar kiyaman zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne ko shakka babu waɗannan mutanen ba su yi mana adalci ba kuma duk mutumin da bai san manzan Allah wannan mutumin arne ne wannan mutumin kafiri ne kuma ko zai yi sallah ya azumi ya yi zakka aikin haji da duk abin da zai je na ibada ya jira Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a zuciyarsa babu yadda za a yi wannan mutumin ya shiga aljanna ba zai taɓa ba amma inda rigimar kawai take kowa yana da'awar cewa annabi na shi kowa yana da'awar cewa shi masoyin manzan Allah ne to wani ma'auni ne kamata mutane su rike su dinga auna mutane da shi wajen son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ma'aunin gwargwaron yadda malamai suka faɗa shi ne za mu faɗa a gurguje idan muka ɗauki littafin dala'ilin nubuwa na ilimamul ke littafi ne rubuta shi ya kai bolum tara nine bolum na'am an ka tabbatarwa da duniya cewa lallai annabi ɗan sako ne daga gurin Allah kuma wajibi ne san manzon Allah ga littafi mafi girma na alƙadi littafin ashifa mai tahari hukukin mustafa shine littafi yana daga cikin littattafan da aka sallama a duniya cewa ya tattauna haƙƙin manzon Allah wajen mutunta shi da girmama shi a nan ƙasar hasiri da ta kai idan mutum ya haifi 'ya'ya ko da yana sa masa suna a saboda albarka da karɓuwa da Allah isa wa littafin a nan kasan a wasu gurare ko tafsirin ƙur'ani ba a yi a shafar ake karantawa saboda kaɗai ta kunshi tattauna haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to a wasu mutane kamar yadda na faɗa kullum suna jifin mu suna a ce mana makiya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama so in ana ka da abu ka tabbatar kan ba abun bane hmm. to dole ka fito kuma bayani a cewa kai abin da ake jifan ka kan shi ba kai ba wannan abin bane hmm. a Allah ka ji kan malam Jafar ya taba faɗar wata magana wasu suka murɗi magana da gangan sun gane abin da malam jafar yake magana lokacin da yake maganan cewa babu wata aya a ƙur'ani da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya su manzan Allah yana ganin ko a nan shafin da kamar na ga eh, ana tattauna matsalar nan eh mun tattauna saboda wai abin da ya sa wai in an kawo wasu hujjoji na annabi sallallahu alaihi wasallam wasu karamomi na annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan izala kuna korewa kuna cewa a'a annabi bai yi nan ba abin da ke faruwa hmm. sarki na'am dole mu yadda cewa annabi alaƙarsa da Allah shi bawa ne Allah kuma yana nan a matsayin sa na Allah na'am ka lura na'am annabi alaƙarsa da Allah alaƙa ce ta alkhaliku da kuma almakhaluku hmm. to dole a san yadda annabi a matsayin da Allah ya ajiye shi hmm. kada a kuskura da sunan san annabi a ɗauki matsayin da ba na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba hmm. kai manzon Allah akan wannan matakin. Zan haka misali ka dai san ishiriniya tana daga cikin littattafan da aka yarda cewa alfazazi ya yi kokari wajen yaban manzon Allah kuma ba wanda ke tuhumar cewa alfazazi makiyin manzon Allah hmm. to a cikin ishiriniya akwai inda alfazazi yake faɗa da ya magana sai sauri sai idiraki don kada mutane su riski abin da ba haka ya kamata su fahimce shi ba. Na'am. Zan ma aka misali ne kashi kwaya ɗaya sai mu wuce sai mu ci gaba ko misali kwaya biyu. Yana faɗa shi alfazazi hmm. lokacin da yake ba da labari cewa annabi ya je sama. Hmm. Sai da ya faɗa ya ce Muhammadu Lil'ahada. ahada. Hmm. مكانا محجتا مبين الهدى للسالكين مهجة وعسجت من يمشي على الأرض لهجة به قتل السلك النبيين بهجة له الكل من دون الورى وله الحب جت نعم. محمد من الأهدى نعم. النبع محمد شين مطي شرير متاني مكانا وجم مغنى إن النبي إيه مغنى إيه شرية أتي نيمة مغنى استطافة قوة ما شرية wa hujjatan haka nan wajen dalili idan na kawo maganar manzon Allah ka kawo maganar wani hmm. to maganar annabi ai ba za a taba hada ta da maganar wani ba a sam annabi na gaba da annabi shine ke bayyanar da shari'a hmm. mahaddasan a matsayin hanya lissani kina ga wanda suke so su shiga hanyar da za su koma zuwa ga Allah lami lafiya lau sai shi wa asdaqu annabi shine mafi gaskiyar manyan shi wanda shi yake tafiya alal ardi a doron ƙasar nan lahajatan wajen harshe sai ce bihi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne kutuma sun kulli nabiyina aka cika zirin nan na annabawa ba hajatan wajen kayi sai ce lahum qurbu idan yana da wani irin kusanci a wajen Allah min dunil wara wanda ya wuce na dukkan talibin duniya wa lahul kuma yana da wani so na musamman a wajen Allah hmm. to sai ya ce wa hal wai shin ma ba'ada masarahu bayan tafiyar dare da asibi yi maulahu ya je wajen Allah gayatun akwai kudunuwar daraja da annabi yake nema yanzu a ce an yi inviting din annabi Allah ne ke gayyatarsa an turo jibril ya ɗauke shi ya tafi da shi akwai wata kudunuwar daraja da annabi yake nema a gurin Allah bayan wannan a san babu to sai da ya faɗa maka haka cewa an ɗauki annabi an kai shi wurin Allah an dawo da shi sai sauri sai ce maka huwa abdu duk da kaga an ce annabi ya je wajen Allah fa to shi fa bawa ne na Allah wannan gayyatar da aka yi da ɗaukar sa da zuwa da shi sai ya ce haƙƙan bawan Allah kuma da gaske ƙarrabat ku ina yakin kulawa ce ta Allah ya samu wannan matsayi sai ce nihayatuhu karshen matsayin annabi lam tuktasib ha bidayatu ba wai farko bane ce aikin annabi ya samu a'a abin da kaga annabi ya zama falala shi da zaɓi daga gurin Allah kawai shi yasa ya ce bidayatuhu farkon matsayin annabi shine ne hayatin ƙarshe ne musulmin in ka haɗa ragowar manzannin Allah sai ce kuma shuhu su ne ainihin wato yula husnan wajen kyau haula ko a gefen annabi wa huwa al-qutbu annabi shine qutbun da baki daya shine shugaban su to kaga tunda ko annabi bawa ne na Allah to ayi kokari a bambanta tsakanin alaka tsakanin wanda ya halitta da wanda ya aka halitta hmm. wato wato shehu a zancenka shine cewa kawan kamar ka fara nuna farko gaskiya annabi dole ka so annabi kuma wajibi ne wajibi ne eh, amma kuma nan kuma gaskiya eh, abin da nake son ka enlighten mu cewa kamar a'a annabi sallallahu alaihi wasallam bawa ne ga Allah shi yasa amma ina zuwa banda matsayin akai annabi gun kamar matsayin Allah shi akwai wani matsayin da ake kai annabi da ake ganin cewa kamar a'a ba bai annabi bai kai wannan matsayi ba da ɗan izala ke hanawa da ake cewa a ɗan izala makiyan annabi sallallahu alaihi wasallam ne Zan ke baka misalai da yawa na'am bismillah shi kamar rantsuwa da annabi ba a yi ba rantsuwa da annabi wani yi ce ya rantsu da Allah da annabi muka ce mai ba a rantsuwa da annabi sai ce kan bakin annabi eh da ban kuma mu ma muna ina na rantsu da girman Allah da annabi wato babu wato babu ba a yi ka saba ne kai ta amma shehu ana iya a yi rantsuwa da kaba ko wasu na rantsuwa na rantsuwa sai dai a rantse da ubangijin kaba an kace na rantse da ubangijin annabi muhammad ya yi ok ok ok ba a rantsuwa da annabi ba a rantsuwa da duk wani mahalici wanda ba allah ba hmm, masha allah ok na farko kenan wato in kuka ce wannan ba ya sha ce wani makiyan annabi ko sai a ce makiyan annabi ok na'am na'am shaida wanne kuma kaji na farko na'am shi ya sa baitin da mai alburda ke cewa a fasantu tubin kamari hmm. mutanen mu da suke fassara su eh, a busori ya rantsuwa da wata hmm. ya kamata su masa adalci cewa ba yana nufin ya rantsuwa da wata bane akwai mahazu da aka shafi shi ne a kasan bi rabin kamar yake nufi ina rantsuwa da ubangijin wata ne ka lura to kaga yanzu na baka wannan misali na farko kenan ko na'am haka abin da ya kamata ka nema Allah ne zai yi sai ka ci annabi ya maka ba a yi a shai eh, kamar in je kamar misali in je kamar ce annabi eh. ka je kabarin annabi kana eh. neman haihuwa ka ce annabi ya baka haihuwa okay ba a yi shirka ne waye ke ba da haihuwa okay Allah Eh? amma za ka yi ka taka bari Allah ka ce Allah na roki ka albarkacin manzon Allah albarkacin wanda ke kwanci wannan kabari ai ka ga ba cewa kai annabi shi yi maka kuwa okay ka ce albarkace sa okay Allah ka ce maka dan shi okay na'am okay suna da bambanci da kuma ka shiga matsala ka kira annabi ka ce fitar da kai cikin matsala ah ah okay na'am okay now understand kamar mutum ko da ba eh, faduwa za ka yi ko da wani za ka yi ko faduwa za ka yi ka ce ko za ka shiga wani bala'in ka dinga kiran sunan annabi da niyyar cewa bala'in da ka shiga annabi zai zafi fita ka duka bai da kyau bai da kyau kuma wannan shi annabin ya karantar da mutane cewa hakan bai da kyau ka san a duk irin wannan ne da ka faɗa yanzu sai wani ce maka matsayin annabi hmm. Na'am. Na'am. in kare yanzu misali na biyu kenan saboda alakar annaba da Allah alaka ce ta alkhaliku da almakaluku shi Allah shi yake yin halitta hmm. ka lura shi ma annabi yana cikin abin da Allah ya halitta hmm. amma sai ya ɗauce shi ya ba shi darajar da ta fi kowace halitta kuma to wannan ya sa dole mutane su taka tsantsan ta yadda kar garin da sunan san annabi sallallahu alaihi wa sallama a rungumi haƙƙin da yake na Allah ne a ɗorawa annabi don hmm. baka misali na uku annabi yana zaune da ran shi ya ji wani kawai ya ce insha Allah ko shi ita in Allah ya so in ka so annabi ya ce masa insha Allah wa hadahu in Allah ya ga dama shi kaɗai ya ce a ja'alta ni lillahi nubban su kace ka sanya ni in zama kishiya ga Allah hmm. ka fahimta na'am yanzu na baka misali nawa na biyu na uku kenan shi yasa annabi da kafin ya bar duniya ya roki Allah yace Allah kada ka bar gun kabari na ya zama gunkin da in na koma zuwa ga Allah mutane za su bauta mai na'am kuma yanzu ka kaddara ta kabarin annaba a najeriya yake ko a ghana ko a niger ko a kamaru ko a kasashen nan namu na afirka da mm. kake tsammanin me zai faru da an je ziyara an je ziyara kuma sai an yi shirka a gurin don baka isa ka hana wani abin da ya kamata a roƙi Allah ba sai ya duka a kabarin annabi ya roƙi annabi a wajen shin a saudiya yin haka ina ai baka isa ba ai sun sani ai a saudiya ba dukawa eh, kusa da kamar da aiko ka isa ba da kyamarori suna kallon ka da jami'an tsaro da sun ga ka abin da ba daidai ba za su ce maka ya haji haram haram haram mm. ba na taba sa maka audio na alkasumi ba a nan wajen da ya ce maka sai yanzu ya fahimci hikimin Allah don ka makka da madina a hannun wahabiya mm. wato wahabiya kawai suna sai tsaron wannan kenan haka ya faɗa ba daga baki na ba daga bakinsa sa hmm. yace domin indiya makka da madina a hannunsu take sun sukaye yace da ba ani haka ya fada hmm. so babban abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gudarwa al'umma shi babu kaman abin da zai kai su zuwa ga shirka hmm. shi yasa ya hana da haka a daga bakin mu a ruwaita son manzon Allah wajibi ne dole ne sannan yadda ka san idan kana musulmi ba ka sallah ana saɓani akan cewa musulmi ne sai kowa musulmi ba ne to wanda duk bai san annabi babu saɓanin malamai cewa kafiri ne duk wanda bai son annabi kafiri ne duk wanda bai san manzon Allah san ba maganan wai ya an yi saɓani kaulani tara dubu daga nan da ka ji ba ka san annaba a zuciyarka kawulan wahidan cewa wannan mutum armin ya fita ya bar musulunci kawulan wahidan mutum ba musulmi ba ne armi ne to shi arne kuma kafurin da baya sallah baya komai amma yana so annabi kuma ba na aiko shine zan zo in maka bayani san eh. annabi irin biyu ne akwai so na ɗabi'a akwai so na shari'a wannan yana cikin ɗayan da ya sa malam jafar ya ce maka duk ƙur'ani babu ayar da ta ce a so annabi duk ƙur'ani duk ƙur'ani babu eh, amma shi kamar dai ishara eh kamar mun zo da wani malluma nan ga sun gura wai akwai inda Allah ya ce a so annabi a cikin ƙur'ani bari ka ji ishara akwai bambanci a baka umarni kai tsaye hmm. a ce ka yi kaza ya kuma a kawo abu yana maka ishara a kan abu ka gane bambancin su na'am menene dalilin da yasa Allah bai shagaltar da al'umma da wannan bayanin ba a cikin Qur'ani ne dalilin da yasa kaga Allah bai shagaltar da cewa iyaye su su ƴaƴansu ba ko ƴaƴa su su iyayensu kai hmm. ka ga ba a cika wannan bayanin ba a Qur'ani wai sai an kawo aya cewa uba ya so ɗansa ko ɗa ya so ubansa. Wannan automatic ne dole ka so uwanka gaskiya ne. Ka lura? Na'am. To menene dalili? Saboda wannan soyayya Allah ya riga saka. Allah ya riga ya saka. Zan faɗa maka dalili. Okay. Dalilin da ya sa kaga Allah bai shigantu da yi mutane wannan bayanin ba. Hmm. Saboda a ɗabi'ance duk ɗaya yana son babansa so na girmamawa. Na'am. Na kuma yana son ɗansa so na tausayi ka ka kalli ɗabi'ar mutane sarki idan an ce mutum yana da gaskiya hmm. yana da amana yana da haƙuri yana da suka alkawari hmm. jarumi ne shi Sarki ne shi hmm. yana da kyauta Allah ya yi shi kyakkyawa yana da kyawawan hali za ka ga wannan mutumin yana da waɗannan kwalitin ko ba musulmi ba ne sai ka ga mutane na san shi sosai wallahi gaskiya ne wallahi gaskiya ne an wannan gaskiya ne to wani za ka zama ba a duk kwalitin nan da na faɗa ga ya ɗai kawai yake da shi hmm. yana da gaskiya ne yasa mutane ke san shi hmm. ko wani za ka ga yana da haƙuri ne yasa mutane ke san shi hmm. wani saboda yana da kyauta ne za ka ga mutane na san shi to Allah fa da ya halitta annabi kamar ya mu ummu ta take faɗa hassana bin sabir kaga ya faɗa yake cewa wato idona ba ta taɓa ganin mutum kyakkyawa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ahsanu minka lam talid lam nisa'u mafi kanka a duniya wata mace ba ta taɓa tsugunnawa ta haife shi ba hmm. wa ajmal minka lam talid lam nisa'u sai ce da ra'an an halicce ka min kulle aibin ka ku bisa daga kowane irin aibi ba an annaka kada kulikta kamata sha'u kamar Allah annabi fa mm. sai da ya faɗa wa Allah ga yadda yake so sannan Allah ya yi shi haka fa mm. wato ganin annabi kamar shi ya tsara kan da yake so Allah ya yi ya faɗa wa Allah ga yadda yake so Allah ya yi shi sai Allah ya yi shi haka mm. sannan ummu ma'abad tana faɗa wallahi sarki tana duk wanda zai baka labarin annabi in dai a karatu ya karanta wallahi ya sha bamban da wanda ya ga annabi ya rayu da shi ido da ido hmm. amma shi ai a karatun ma a kamar kada yake maganar nan ai akwai wanda suka ga annabi yau ido da ido yau suke tare suka ga annabi in suna baka la tare annabi a shi akwai wasu sun gani a mafarki akwai wasu wasu gani a farki wannan mafarki ba ma musu ka gane shi kuma mafarkin yana da alaƙa da kai kanka wace irin alaƙa kake da shi da Allah mai kyau na'am na'am na'am to gwargwadon yadda annabin ikin bayyana gare ka a cikin ainihin wato mafarkin kenan hmm. wanda wannan inda kana so in buɗa maka waɗanda suke fassarar mafarki sun yi magana cewa in ka ga annabi a cikin kaza duka kuma da ayoyi zai iya yi wa kaza ne in ka ganshi kaza zai iya yi wa kaza ne zai faru in ka ganshi kaza kaza ne zai iya ainihin wato faruwa amma ya mafarki mm. ai ba kamar ka ga abu kiri da mu yake bai eh, akan raba kallon ai a yanzu ko da ke ne kun saba ma debate akan haka amma duk da shi a yanzu muna samun sufaye sosai da kun suna kwatanta maka annabi suna siffanta maka annabi ka ce ga su suna ganin annabi gar da gar kuma sun nuna suna ganin eh, ai abin da yasa Imam Tirmidhi ya yi shama'il Muhammadiyya na'am shi yasa ba a taba samun wani mutum da aka bibiyi rayuwarsa ba ta cikin gida da waje wanda hatta gashin da ke jikin annabi farfarar da ɗaya eh, sai da aka ƙoƙarin kiyaye ta wai kafin abin da nabi ya bar duniya kwaya na ce na'am sai da aka ƙoƙarin gane cewa a'a farfarar da sha takwas zuwa kwaya ashirin ne wani mutum kake da shi da za a bibiyan maka rayuwarsa irin wannan bibiyan hmm. na'am ka lura na'am saboda haka malaman hadisi sun yi ƙoƙari a wannan babu na'am wanda suka ga annabin da isnadi zuwa ga na baya zuwa ga na baya an yi kokarin kiyayewa a ilmance ga yadda sosan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama take to kan mu sauka daga bayanin da muke yi <coughs> na maganar da nake faɗa maka hmm. menene dalilin da yasa Allah bai yawaita kawo ayoyi ba ko bai ba da umarni bai ce ya ayyuhan ladina amanu a hibbin rasula ko ya yi hallabi na amuru a hibbin nabiya ba so manzan Allah don me saboda annabi ya fi karfin Allah ya tallata shi ya ce a so shi annabi ya wuce wannan ya ya wuce wannan matsayin saboda wanda bai isa ba ake talla shi a ce a so shi kai bari ka dafa shi Allah da ya aiko annabi ya san kowa ya aiko kwalicin da Allah ya zuba wa annabi hmm. wallahi kana ga an manzon Allah zaka ji wannan mutumin ya cancanta a so shi hmm. to yayin da Allah ya fi kowa sanin wane ne annabin da ya aiko shau kuri kamin ka ci gaba Eh. ka wani magana mai muhimmanci nan ga akwai wani hadisin da ya zo ban sani ba ko wannan hadisi kuma kun gaskata shi wai an Allah da kansa ya ce ran tashin kiyoma ba zai yi hisabi akan soyayya ba <clears throat> saboda in zai eh. hisabi akan soyayya zai fara yi wa kansa hisabi sananin soyayyan da yake son annabi sallallahu alaihi wasallam shin haka eh. to wallahi ni ban san wannan hadisin ba inda fage ne nan na ɗaliban karatu idan akwai wanda ya san wannan hadisin da kuma isnadi ingantacce hmm. to yana iya dubuwa ya kare mu da shi don harkar ilimi tana da faɗi da zurfi kwaran da sun nasi kuma kewayewa da sanin komai sai Allah subhanahu wa ta'ala idan ka tafi cikin ishirina za ka ga alfazazi yana ce maka nabi shi annabi ne da wahayi idan ba da wahayi ba la ya tasarrufu ba ya yin tasarrufi sai ya ce wato safuhun anil jani kokari ya tawakkafu a akwai inda yake faɗa haka yake ta lahu lahu khuluqun azmun wa birrun wa sulatun wa sabrun ala jahalil jahul wa muhlatu mhm. wa wajen kama la min al birr jumlatun bahiyyun mahib lam ayan wa muqlatun min an nas illa shaqa harin rubu wani hukm kaga sai yace lahu kulku annabi yana da ɗabi'u asbu masu daɗi da ilmi ga a da musulatun ga sadar da shi. ya sabarun annabi yana da haƙuri ana jahalil jahuri hmm. akan yautan mai yauta a mugunatin da yin jinkiri ba nan ta da kama masa abu da yake ɗaukan matakin hukunta annabi ko me za ka yi masa yana ira da haƙuri ya yi haƙuri sai ya ce wa wajihun sannan annabi yana da fuska hmm. fuskar da wato kamala haƙaƙa ce ta bayyana na jumlatin gabaki ta minal badri daga waɗannan daren goma sha biyar sai ya ce bahir hmm. annabi mai yawan kyau ne hmm. sannan mahidun annabi Allah ya sa masa kwarjini kwarjinin da lam yu'ayin hu mukulatun minan nasi kwayar idan ɗan adam ba za su taɓa ganin annabi ba idan ka zo da niyyar ka cutar da manzon Allah ne illa shaffa arruhu Allah sai ya sa tsoro ya mamaye ka in ba da wannan niyyar ka zo wani hudu kana ganin manzon Allah sai ka bi kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yana da gaskiya yana da amana hmm. yana da tuka alƙawari hmm. yana da ƙarfin hali yana da jarumta sallallahu alaihi wasallam ka fahimta na'am duk wani kwalitin da ke sa ka ji ɗan adam na ƙaunar ɗan adam yayin da duk za ka haɗa na raguwar mutane za ka ga cewa bai cika ba amma na manzon Allah ya cika. Hmm. Ta wannan dalilin ya sa ka ga, Allah bai bukatar sai ya tallata wa mutane ce ku so annabi. Sallallahu alaihi wa sallam. Na'am, na'am, na'am. To da haka shi Allah da ya halitta annabi ya san wa ya halitta. Hmm. ya san wa ya aiko ya san wa ya turo hmm. ya san nagarta da ya ajiye wa manzon Allah ta yadda bai buƙatar hmm. wai sai ya tallata annabi ce mutane ya yazo shi ko hmm. da yawan da bai ta shi ake kalle shi a ce ya kamata ku so wani sosai sosai sosai yanzu yanzu zai ta isar annabi a wajen isar annabi a wajen Allah ta fi karfin Allah ya tsaya yana cewa mutane su so shi wannan shi ne abin da kamalan jafar yake yi ba wai yana nufin cewa san annabi ba wajibi ba ne a'a isar annabi a wajen Allah da zubi da turi da Allah yi wa annabi na kowane irin kwaliti da nagarta wallahi kana ganin mu na Allah zaka tabbatar da cewa wannan mutumin ya cancanta a son shi hmm. to yanzu saboda yanayi na lokaci abinda muke so mu tafi a kansa wani alama ne za ka dinga aunawa ka gane mutane da wane da wane suna son annabi ko ba za su maganar da ka faɗa da ka ce idan ɗan izala an taɓa sahabbai sai zo su ba su haɓɓi kariya ina ganin duniya kowa ta sani cewa shekul islamu ibn taimiyya tare da abin da ake jifansa da shi kullum na kin annabi ya rubuta littafi asarimul mazkur zararren takobi ka yawo jini na wuce ala shatin da rasu akan wuyan wanda ya zage manzan Allah kuma yana cikin littattafai masu kima a duniya da aka yadda cewa lallai ibnu kimiyya ya kare manzan Allah a ciki yanzu mu tafi kai tsaye abin da muke so mai magana a kansa eh shau ya kuri kamin mu shiga wurin saboda yawanci ana ba da example cewa kamar wai sahabban da ake nufi wai kamar irin su mawuya wai kuma eh. ya san mawuya a sallallahu sallar wai a sallallahu sallar ya tsine masa eh. sa'annan kuma a sallallahu alaihi ya nuna cewa mawuya ga wani ciwon da zai same sa kamar sannan ya mutu wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wasu ababa akan shi sai na mawuya cewa mawuya zai zama kamar wani dodo kan yi mutu mawuya in ya ci abinci duka baya koshi wai annabi ya tsine masa kan haka kuma wannan abu ya tabbata a kan mawuya amma kun nuna kai mawuya ya yi nemi ya sassake wasu addini a dai ababa da yawa cikin addinin musulunci amma kuna ba mawuya kariya a kan haka sa'annan kuma an samu ɗan mawuya ɗan mawuya ya kashe jikan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar an poison a haka amma shi aka tattara gaba daya gaskiya kuna ba mawuya kariya akan haka gaskiya ina abin da ke faruwa ka gane sarki ba mun kuce ba ba kariya ba malamai na sunna sun haɗu duk abin da ya faru wannan matsala ce tsakanin sai da na mu'awiya da ta faru da kuma sai da na ali haka ne? ok na'am wannan yana so ka ajiye min shi idan na samu lokaci mu zo mu tattauna kan wannan kadiyar me ya faru hmm. na'am ka lura na'am mu'awiya yana gwamna a sham ba usman bane ya naɗa shi sai da na umar shi ya naɗa muawiya a matsayin gwamna ko hmm. da usman ya zo ya samu sai na muawiya a matsayin gwamna a sham hmm. aka zo usman yana amirin mu'minin shugaban musulmin duk duniya hmm. aka zo har madina aka tsare shi aka hana shi zuwa masallaci aka zo yana karatun ƙur'ani da azumi a bakin shi aka kwantar da shi aka yanka shi wannan fa shine na wakilin da ta faru a tsakanin duk wannan rikice da aka yi ba. Hmm. to amma shau before wannan abu duka ya faru shin gaskiya annabi ya tsine masa annabi ya nuna wasu alamu cewa mawuyan ya ci abinci ba zai koshi ba da wasu ababa wani ababa annabi ya nuna da kutu ake ba shi kariya ai ba shi kadai bane irin wanda wannan matsalar ta faru shi yasa kake ganin ake faɗa. daga cikin bambanci annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce shi mutum ne yana iya fushi wani lokaci kuma ba fushi idan an taɓa shi ba idan an taɓa Allah da haka yace duk mutumin da na fusata na faɗi wata magana a kansa to ina roƙon Allah Allah ya mayar da magana ta kuma rahama da jin da tausayi a kansa saboda ka'ida ta bin mu'min yana rahim ka fahimta to ka ajiye wannan da ni da kai yanzu ai ba mu rayu da muawiya ba a ba mu rayu da shi ba amma sai da na hasan da sai da na ali da al-imam husaini sun rayu da muawiya ko ba su rayu da shi ba sun rayu da shi idan ko da ya zamanto su ma suna sanar da cewa waccan tsini da annabi a kansa tana aiki har annabi ya bar duniya amma kaga tare da haka sai da na hasan yana kan khilafanci ya ce bari ya sauka da za su da na mu'awiya kaga yana sana cewa mu'awiya tsinanne ne annabi ya tsine ne amma ya ɗauki jagorancin al'umma ya bashi kuma wanda zai iya gamsar da ni ka sai min wai an yi sulhu ne to da aka yi sulhu ya halatta kana sane da mutum annabi ya tsinge masa kullannen annabi ne a yi sulhu kai da Allah bai tsine maka ba ka ɗauki amanar al'umma ka bashi ka koma a jifi ya halatta in ba ya zaman to kadiyar da haka take ba wannan dalilin ya sa sai da na hasan yana shugaba shine khalifa na biyar hmm. ya sauka daga kan shugabanci ya ba sai na mu'awiya ko kuma ya zaman tuto yanzu fa sai na Hassan yana sane da cewa da gaske fa sai na mu'awiya shugabanni ne amma ya ɗauki amanar al'ummar da Allah ya dora a hannunsa ibayi yadda ta hannun mutumin da ya san tsinanne ne kuma. Hmm. ina ganin kamar zai fi kyau kyauta kawo jikan manzon Allah zato cewa wato bisa ga ka'ida na walaula istamitu min rubanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan cewa yana da tabbacin cewa a wata kirki ne shi yasa shi ya hakura da shugabanci ya ba shi amana al'umma don alimin san mu'awiya ba kai baka san shi ba ka zauna da shi ba to mu kalli wanda suka san shi suka zauna da shi wata mu'amala suka da shi ka fahimta yanzu ma ajiye wannan abinda nake so zan samu lokaci eh, za mu zo insha Allah za mu tattauna da matsalan alfiyatul bagiya da menene ya faru bayan da su annabi akwai dan kitan sayyidina Usman daga nan ne fita na ba Masha Allah, insha Allah za mu saka. Ana zaune lafiya yanzu haka. Hmm. Idan cikin zana suka tashi Allah ce ba ka aiki ba. Suka je suka kai mashi wadannan rubutun farmaki suka kashe shi. Kana kallon cewa ɗan ɗariƙa za su zara hannun su shiru. Allah kiyaye shi an yi jina jina wallahi. Misali nake baka. Daga inda su suka je suka fara. Eh. Idan yan ɗariƙa suka tashi wajen ramuwa. dan Allah su waye suka kunna wutar fitina ɗan ɗan izala kaga da suka fara ko haka ne haka ne to a nan ko ce sosin da suka fara dan duk fitina ta faru ne wanda suka kai hali suka kaje sai na Usman daga nan matsala ta taso na'am okay na'am kaiwa na'am ko su masu zagin sai na mu'awiyan <coughs> zamu za mu ɗauko da komin littafin kan na na balaga mu komin shi a insha Allah za mu zo kan wannan topic special za mu zo kan wannan topic special eh, za mu zo amma tun da ka kaɗo matsalan barin karanto abu guda ɗaya kawai sai mu wuce gurin ake shayi ake shayi kaga wannan littafin na hajjul balaga ne na'am a shafi na ɗari biyar da sha biyar hmm. wannan kitabin lahu alaihi salam yana daga cikin wasiƙun da sai na ali ya rubuta wa mu'awiya tabahu ila ahalin amsali ya kutassu fihi ma jara bainahu wa bain ahli sittin na rubuta wa mutanen birane yana basu su labarin abin da ya faru tsakanin da sai na mu'awiya yana cewa kana badu amrina farkon al'amarin mu an nan tsakaina mun haɗu wal qawmu min ahli mu da mutanen sham yana nufin su mu'awiya sai ya ce wa zahir abin da ya bayyana anna rabbana wahidun Allah mu ɗaya ne da mu da su wa nabiyyana wahidun annabin mu ɗaya ne da mu da su hmm. sai ya ce wa da'awata na fil islam wahidatu hmm. da'awar mu a musulunci da mu da su ɗaya ce hmm. sai ya ce la nastazidu fil imani billahi ba ma neman su mu'awiya su ɗara imani da Allah da rasulihi sallallahu alaihi wasallam su gaskata manzon Allah yace wala juna na su ma ba sa neman mu ƙara imanin Allah ko gasgata manzon Allah sai ce al'amur wahidin al'amarin mu da mu da su ɗaya ne in ji sai na Ali illa maktalafna fihi min dami usmana abin da ya janyo maka sabani da mu da su matsalar jinin sayyidina usman sai ce wa nahnu minhu bara mu kuma mun barnanta akan jinin sayyidina usman ba mu da alaƙa akan kashe shi ka wannan matsalar to ma'ajiye ta mu tafi abin da muke so mai magana a kan shi a gurgure saboda yanayi na lokaci alama ta farko da ake gane masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ita hmm. shine sa'atuhu fi ma amara yi wa manzon Allah biyayya cikin duk abin da annabi ya bada umarni yace a yi hmm. Allah da alkhairi idan za a bi su sarki ɗari bisa ɗari ake bin su idan Allah da annabi za a bi su ɗari bisa ɗari ake bin su ɗari bisa ɗari ake bin su kuma mhm. muka koma za mu fahimta a tarihin sabari Abu bin Malik yana cikin mutane guda uku da suka ke zuwa yakin tabuka yakin tabuka yaki ne da a ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk idan za a je yaki sai ya yi tauriya menene tauriya ka cewa mutane ga inda kai kuma gaba da wajen za ka je ta yadda ko da an samu munafukai sun je sun faɗa wa mutanen gurin cewa ga kanan zuwa hmm. in kan wasu in an rufe a ga ka wuce gurin baka ɗaya ba dama gaban gurin kake so ka je amma da za a tafi ta buka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ranar bai ɗorewa sahabbai ba sai da faɗa musu ya ce ga inda za a ainihin wato jin kuma ya shirya da aka fita ka abu bin malik yana ba da labari cewa lokacin yana kuma shi, cikin mutane guda uku wanda hadisin ba wai yana da ba wai yana a'a yana nan gashi cikin iyadu na ba nisa hmm. mafi yawanci ɗaliban hadisin sun san cewa wannan hadisin cikin iyadu na sananne ne hadisin kaba mini mali hmm. ka gani ko lokacin da aka fita yaƙi hmm. ya ce ban taɓa samun wadatar da ya kamata in fita yaƙi ga irin wannan lokacin yace amma na ki zaunawa na ki shiri har sai da manzan Allah ya tashi ya fita yace ce na zo cikin garin madina na da bincike yace duk wani mutumin kirki ba na ganin shi a madina ko dai mutumin da Allah ya mu'uzuri ko wanda ake zargin shi da cewa munafici ne yace ce ina nan kawai sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi a labarin cewa da annabi yana dawowa yace ce sai wani irin bakin ciki da damuwa ya lullube ni da ya ce da bakin ciki da damuwa ya lullube ni ya ce su ne ta tunanin ta ina zan ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kariya ya ce kuma ga shi ne mutum ne da Allah ya bani iya bayanin da duk duniya mutumin da zai faɗa in faɗa wallahi in na zauna gaban shi ina iya kare kare na yace amma manzon Allah ina da tabbacin in zan zauna gaban shi in yi wa annabi ƙarya yace wallahi sai Allah ya saukar da wahayi ya tona min asiri na'am da sai zama zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya dawo yana zaunawa yace eh, me yasa baka je yaƙi ba ya ce wala ya rasu da nahi ban ga damar zuwa ba ne kawai na'am ya ce ba zai ma annabi karya ba mhm. ya ce wala ya rasu da ban ga damar zuwa ba ne kawai annabi ya ce to ko kashi ka je ka jira sai yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da kai hmm. ya ce na tashi zan juya baya in tafi sai wasu mutane suka bi wani suna cewa dan mai baka kawo uzuri ba bayan ka kawo uzuri annabi zai karba wasu mutane da basu je ba sun zo sun kawo uzuri kuma annabi ya karba Ya ce sai na ji kamar in dawo in ce wa manzon Allah ƙarya nake ina da uzuri gaskiya Ya ce amma sai na tambaya sai na ce ban da ni akwai wanda ya zo ya faɗa wa annabi gaskiya cewa bai samu zuwa ba haka kawai Mhm. yace sai aka ambatan min mutane guda biyu mm. yace mutanen nan guda biyu da aka ambatan min su sai naga kowanne daga cikin su mutumin kirki ne da naga kowanne daga cikin su mutumin kirki ne a wannan lokacin shi ike nan sai ya ce to babu komai mm. tunda akwai waɗannan ainihin wato mutum guda biyu to matakin da aka ɗaukar musu sai manzon Allah ya ce waɗannan mutanen guda uku musulmi kowa ya daina musu magana babanka mamarka wanka kaninka matarka da ka ajiye a gida za ka nemo abinci ka bata da safe da rana da daddare ba ka isa ka maka magana ba don annabi ya sa doka ce ka ma magana Hmm. ka ya ce a lokacin ya ce na kan zo da annabi sallamtu in yi sallama ga annabi ya ce amma nan da annabi tabassama tabassama al-mugdam in zai mun murmushi ya ce zai murmushi ne da kana kallon fuskar kasan akwai fushi na'am wannan fa ba fa an taɓa annabin ba ne fa haƙƙin Allah aka taɓa ya kamata ya je jihadi ya zuwa kuma izo ifa da gaskiya shi yasa annabi lokacin da ya damu da haƙƙin Allah sama da haƙƙin shi sai Allah ya damu da annabi sama da kuwa kuma ya ce haka nan zo haka na dinga wannan yanayin to menene muhalli shahid din shine annabi ya sa doka ya ce kada a ƙara ma kowa magana a cikinsu hmm. to a wannan lokacin ne ba sarki a ce kana da mahaifi da mahaifiya da mata da dukkan al'ummar musulmi ba wannan ba ne ifi tashin hankali a ce kana rayuwa da annabi a zo kai sallah da shi hmm. kana kallon shi yana kallon ka in zai maka murmushi za ka fahimci irin dariyar zakin nan ne hmm. mai mushi ne wanda yake haɗa da fushi ai ka gama ganin bala'i mhm, sosai to wannan ne Allah subhanahu wa sai da yace wato hatta idan ba alaihim al-ardu bima rahabat hasil qasati kunci akan su akwai ɗaya daga cikin su yace mun haɗu da ɗan uwana yace ne masa sallama ya kauda kai yace wani ina haɗa ka da Allah da cewa ni musulmi ne kai min magana mana ya hmm. ce wallahi ya tsara kaurafi da ya matsa cewa fa uttu fa na shattu da na ƙara ainihin wato dawowa na haɗa shi da Allah ne masa magiya cewa na ka duba girman Allah ba ka san ni musulmi ba ne? Abinda kawai ya ce masa Allah wa rasuluhu a'lam eh? Ashi fa fadat ainaya wata tawallaitu hatta ta al-jidara shi kenan ya ce idanu na ci gaba da zubar da hawaye na tsallaka katanga na ci gaba da tafiya a cikin kasuwannin madina haka matsaloli suka faru to yanzu kowa sai ya auna kansa i gani idan mannan aka yi ce aka abu me alaƙar sa da yin abu wannan shine ta'atu hukuma amara ka yi wa annabi a cikin abin da ya ba da umarni ya ce a yi shi ya sa kaga a ƙur'ani sai Allah ya fi cewa a ba annabi ba a so annabi ba ayoyi watan goma sha bakwai a ƙur'ani Allah zai ce kul aqiqul ma hawar rasu. da Allah ku bi manzon Allah zai ce ka in tawallau in ku juya baya fa inna Allah la yuhibbul kafirin Allah bai san mutane kafare zai ce wa aqiqul ma hawar rasul la'allakum turhamun ku bi Allah ku bi manzon Allah ko zai muku rahama wasu mutane cewa suka yi suna son Allah Allah ya ce musu kul in kuntum Allah in dai da gaske kuke kuna son Allah a gaba sai bai kawo biyayya ba sai nuna ɗan saƙonsa gaba sai ce ku ta ni na ɗan saƙon da ya turo ku bi shi bin annabi alama ta farko shi ke nuna cewa Allah ma kana son shi shi ne abu na farko da haka bahaushe da kaji yana cewa wanda ya na gaba ya ba Allah to mu a gurinmu ba wani mafi na gaban annabi Muhammad shi ne na gaban shi yasa Allah yake man yuti'ir rasula a ata Allah wa man tawalla fa ma arsalnaka alaihim hafiza irin wannan ayoyin suna nan cikin Kur'ani wajen guda bakwai. Allah yana cewa abi manzon Allah tambayar da kai ɗazu. Hmm. idan ka tafi cikin ishiriniya za ka ga alfazazi yana fada yana cewa huwal mustafa shi ne annaban nan abin zaɓin Allah al-mahabu wanda ake so kwabar wajen so na ɗabi'a da kuma so na neman lada a wurin Allah idan kana son annabi don gaskiyarsa kana ganewa na'am don amanarsa hmm. don haƙurinsa don tuka alƙawarinsa don gaskiyarsa don kyautarsa don jarumtarsa don ilimin da Allah ya bashi don shi kyakkyawa ne to sai ka haɗa kuma abin da annabin ya zo da shi daga wajen Allah sai ka bi shi idan ka so annabi don wayannan amma abinda Annabi ya zo da shi daga wajen Allah ka sa a kai kana son annabi so ne na ɗabi'a ba so na shari'a ba shi yasa yake cewa takaddasa za ta sun mukabirin waturbatan a ina faɗawa a alihi hawar wa mahabbatan وحب رسول الله كذا فيك شوقا وحزمة لعلي غير أن أوده لا أهلأ إنا سمى أن الله شوقا سبي دبيجي وحزمة دقم نيما لا لا أوجن الله سبحانه وتعالى wannan ne ake samun matsala da yawa daga ciki ka gaske sa dan cikin sa dan amanarsa sa jarumtarsa don iliminsa don kanana shi dan kanana shi in kuma kana bin abinda da manzon Allah izo da shi daga wajan Allah na shari'a hmm. nan inda rigimar kai wannan ita ce alama ta farko akwai ayoyi da yawa cikin Qur'ani irin su wa man yuti Allah wa rasulahu fa ulai kama alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin wa as-siddiqina wa shuhada wa salihin wa hasna ulai ka rafida zalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima ka je ka gani za ka ga alƙaliyar ya kawo a cikin ashiba wannan ayar dalilin saukarta ba hmm. wani mutum ne zai zo ya kalli manna Allah ya rasu lallahi wallahi ina son ka idan ina gida a zaune in na suna kasa in taso in kalle ka hmm. sai hankali na ya kwanta sai in koma gida in na sake tana ka sai taso zo majalisin ya sake kallon manzon Allah ya sake komawa ya ce to yanzu babban tashin hankali na idan na tuna cewa za ka mutu zan mutu ko zan shiga aljanna za ka shiga aljanna in ba zan danka aljanna ba rasulullah in ka ganin saboda tsabar san da nake maka akwai damuwa hmm. to shine Allah ya saukar da wannan ayar ya ce wa man yuti Allah wa rasula wanda ya bi Allah ya bi manzan Allah kaga sai bai ce wanda ya so Allah da manzan Allah ba wani ya bi Allah da manzon sa na'am ya bi Allah ya bi manzan Allah sai ce to sa'ula'ika irin waɗannan ma'allabina an'ama Allahu alaihim suna tare da wanda Allah ya musu ni'ima minan nabiyina annabawa والصديقين والصديقين والشهداء والشهيدين والصالحين da mutanen kirki nagartatu wa hasuna ulaika rafiqa ya kirkatu wa'annan su ne ayari a dokar haka yanzu in an waye gari saki ta ganta tare da tawagar fa annabi Ibrahim da annabi Musa hmm. da annabi Nuhu ba ka ga wani mutum a Ghana ba kun saba haɗa ka America mai ruwanka da shi a wala ba ruwanka da shi kan a wala ba ruwanka da shi kan amma shayi kaga inda ka zo kai shigan nan yanzu haka ta inda ka shiga saboda an yi ittifaki kamar kan da malluma ke gaya wai ake gaya mana ka duba wai a duniya kakaf gaba daya ba wanda ya so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaman baban sayyidina Ali Eh. shi ne abi talib ko sai kuma an samu labari cewa kamar abin talib kuma wai bai musulun da bai mana ya so annabi kamar kan da ka nuna ya ka nuna wanda ke so annabi to in da duba ya so annabi mugun so ya ba annabi kariya sosai amma bai an ce wai ko bai musulun ta ba kuma bai karbi to sai ka duba ka gani adabi an ce eh. dama abu talib yana matsayin ne a wajen annabi yana yana rafa ne tabbafan mu mun ce rafa yana matsayin uba ne ko uba na'am to ai da ma a tsabi a sai uba za ka ga yana son dan sa to na tausayi amma shi an nuna cewa kamar wai irin so da irin kariya da annabi sallallahu alaihi da Abu talibi ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam wai bai ba sai sayyidina Ali irin wannan kariya da ai ba shi kadai bane barin fada maka na cikin hikimar da Allah ya aiko annabi cikin Larabawa a farko akwai dalilai wajen guda biyar dalili na farko barin faɗa maka da yasa Allah ya ko an a cikin lafiya tun da na farko suna da abin da ake ce masa kuwatu zakira kwakwalwa mai ƙarfi wajen haddace abu wannan ya sa kada a lokacin masu rubutun cikinsu ɗan kaɗan ne mafi yawanci abubuwansu da ka suke rike shi okay alright okay shi yasa wani sai ya faɗa maka nasabar kakan shi hmm. har zuwa mutum ɗari shi ne ɗan wane jikan wane jikan wane jikan wane shi yasa da ƙur'ani ya sauka hmm. sai suka yi masa wata irin haddata ta duniya ba za ka taɓa samun mahaddata kamar su ba Kaji na ɗaya? Na'am. Na biyu, dalilin da yasa Allah ya aiko annabi cikin larabawa. Hmm. Mutane ne da suke da ikiramu baiti girmama baƙo. ta yadda tun a jahiliya har Allah ya aiko annaba ɗabi'ar balarabe idan ka zo kana bako zai kwana ɗaya biyu uku yana ciyar da kai hmm. ranar na hudun ya gaba ka tafi ba to lokacin da zai fara tambayar ka daga ina kake ina za ka wannan ya sa karɓar bakuncin sahabbai a madina sai bai zama matsala ba hmm. abu na uku shine suna da amana ta yadda balarabe tun kafin zuwan addinin musulunci ba zai iya maka karya ba sarki na'am ka lura na'am ko da yana arne ne za ka iya kama shi da wasu laifuffuka na'am amma ya maka karya ba zai ba zai iya maka karya ba na'am na'am ba sa yi. a tarihin musulunci ya nuna ba a fara ba annabi karya ba hmm. sai lokacin da waɗanda ba musulmi ba suka fara waɗanda ba larabawa ma suka fara yawa a addinin musulunci sannan aka fara wa annaba karya ka na'am na'am idan ka tafi hadisin hirakal wanda lokacin abu safiyana baban awo bai ma fa musulunta ba a lokacin hmm. amma da aka zo ana masa wasu tambayoyi a wannan lokacin da ya zo yana masa tambayoyi ya ce wallahi ba nan kada <coughs> tarihi ya ruwan na taɓa yin karya ba ya ce wallahi sadda na yi wa manzan Allah karya ya ce amma abin kunya ne na ƙarshe tarihi ya ruwaito cewa ni na taɓa yin karya in ne haka an yi abin kunya sai haka duk wannan abubuwan da kake gani na ɗari sadda ce da aka yi annaba dai kirkiro hadisan ƙarya da waye ba a fara yin su ba mm. sai waɗanda ba larabawa ba da suka zo suka fara shiga addinin musulunci mm. suka fara yawa to lokacin ne aka fara wa manzon Allah waɗannan ƙarirai ka lura wannan shine abu na uku abu na hudu shine mutane ne suka da fada akan kabilanci ta yadda wani shi ba ruwan shi da wani maganin addini in dai kabilar ku ɗaya aka taɓa ka tun ajiye maganin addini ke yanzu maganin kabila yake ba maganin addini ba shi yasa idan wani kamo zomo aka kwace za a yi shekara arba'in ana faɗa tsakanin nan kabilar da can kabilar a jahiliya ne suke da wata ƙa'ida, wai in ka ga ana faɗa da ɗan uwan ka kan ma ka tambaya me ya faru ka shiga kawai sai an gama ka ce wai me ma ya faru tukunna hmm. ta wannan dalilin yasa akwai wasu daga cikin banu hashim hmm. wanda ba su yarda da addinin da annabi ya dole shi ba amma kasancewar annabi ya fito daga banu hashim yanzu kabilar ta banu hashim suke gani yasa suka ba shi kariya ba su yarda da addinin ba kuma wanda ya taɓa shi ya lura kana tare da ni ina tare da sosai sosai sosai amma shayi na understanding kawo amma shayi cikin gaba ɗaya da suka ba annabi kariya akwai wanda ya kai abu talib ba annabi kariya akwai cikin su gaba akwai wanda ya kai inda babban matsalar ta su da ya ba shi kariya a mai ya ba shi kariya a matsayin yaron gumi shari'ar da manzon Allah ya zo da ita daga wajen Allah eh. yana aiki da ita ko yana ba shi kariya ne don cewa ɗansa ne hmm. ba na so mu shiga wannan abin don zai saukar da mu daga abin da muke son magana a kan shi to shi kenan to shi kenan amma ok, da ina da point amma shi kenan bismillah in kana da point ne eh shi abin da nake nufi ne saboda saboda abin da maganar da kake yi ko eh. Saɓani ne tsakanin sunna da shi'a okay ok shehu ok ba magana ba ce yan ɗari dukkan tawaifansu a cikin abin da na karanta a littattafansu hatta shi ibrahim a cikin littattafan shi ya tabbatar da cewa abin ba musulmi ba ne abin da nake tambaya kenan shi musulmi eh, kan da ke cewa bai musulunta ba inda ke gwada kamar abu talib ya musulunta kenan na sha faɗa maka a nan wajen na ce maka wato wane ne a abdulmuttalibi na'am ba na yi maka bayanin <laughs> a cikin wajen kwacewa mm-hmm. abdulmuttalibi mm-hmm. yana da yaya na'am kai eh, kai magana ko da musulunci ya zo <coughs> mutum nawa ne suka tarar da musulunci a cikinsu mm-hmm. akwai wanda ba su riski musulunci ba akwai waɗanda sun riga sun riski wato musulunci to in ka lura waɗanda suka ainihin wato riski musulunci to hmm. za ka samu ne ba su da ainihin wato yawa akwai abin da Allah subhanahu wa ta'ala haka yake yin tsarinsa bisa ga ainihin wato ganin damarsa. haka yake na'am ka lura na'am na'am to mun sha faɗar babba lokaci inda da lokaci da sai mu abin nan karanto cewa akwai 'ya'yan daga cikin 'ya'yan da abdulmuttalib ya rasu ya bari wanda ai ka ga baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin ƴaƴan ku sosai na'am to yana cikin da su suka rasu suna ainihin wato ƙanana. mun ce akwai alharis bin abdulmuttalib hmm. shine babban ɗansa sannan akwai abu tsari bin abdulmuttalib eh. haka ne sannan akwai durara bin abdulmuttalib sannan akwai Zubairu bin abdulmuttalib sannan akwai abdulkusa bin abdulmuttalibi sannan kuma akwai kusama bin abdulmuttalibi sannan akwai abdullahi bin abdulmuttalibi sannan akwai al'abbas bin abdulmuttalibi sannan akwai hamza bin abdulmuttalibi ka lura? ta ko da musulunci ya zo dukkan waɗannan mutum hudu ne suka riske manzon Allah a cikin su na'am akwai Abbas eh Abbas akwai Hamza akwai Hamza wayannan sai suka musulunta eh, akwai Abu Talib Abu Talib sannan akwai Abu Lahab oh, biyu sun musulunta biyu ba su ba a musulunta abu lahab <coughs> biyu ba su musulunta ba ka lura ɗaya mm. nuna wa annabi tsananin niyya ta ƙarshe wanda har sai da ƙur'ani ya ce tabbat ya da abi lahabin wata ɗaya kuma ya nuna wa annabi soyayya ta ƙarshe ya eh, shi kaga point da nake son zo eh, kaga point da nake son zo kai kenan saboda point da nake son zo kai eh an ce abu lahab abi lahab asinuwa qur'ani yayi masa amma in ya kai ranar eh, litinin ranar aiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda murnan da yin nan Allah da masa rahama a cikin kabarinsa saboda wannan rana kadai ko ba haka ba to da wanda aka ce shi bai nuna wa annabi kiyayya ba shi ya nuna wa annabi soyayya rayuwarsa kan gaba ɗaya, amma musulunta ne bai musulunta ba ya rasu eh. to a yanzu kan da nake duban kenan wannan ya nuna kan wannan ne Allah Allah subhanahu wa ta'ala eh. ya ta nuna wa annabi a Qur'ani gashi nan baka isa a ture ba cewa Allah yana cewa annabi innaka la tahdi man ahbabta ki saboda abin da wanda kake so walakin nan na yahdi man yashau na'am saboda abi talib kenan Allah kwarai saboda ai annabi da Allah ya ce masa wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim shiriyar biyu ce akwai hidayatul dilala wal bayan shi aikin annabi hmm. ya nuna maka ya ce ga hanyar Allah nan na'am shi kuma wanda ke ganin dama ya ɗauki shirye ya sa a zuciyarka shi ne Allah da mutane yadda ka san ɗaki ne a sa sadaka ta ciki hmm. a koma kuma a sa kwaɗo ta waje hmm. idan ɗaki an sa sakata ta ciki ko ka sa kwado ka buɗe ta waje in ka ja ƙofa ba za ta buɗe ba sam ka lura sam amma idan an zare sakatar ciki da ka sa kwado ka buɗe ta waje ko mukulli za zaka ga kana jan ƙofa za ta buɗe sosai haka to idan ka yi zare sakatar ta ciki shi ne sa shiriyar a zuciyarka da zaran annabi ya zo ya ce ga shirya sai ka ga za ka iya karɓa mm. idan Allah bai cire wannan abin ba ko annabi ya nuna ya ce ga shi ya kamata ka karba ba za ka iya karba ba hmm. shi yasa Allah ya ce masa innaka kai din nan wanda zamiri ne na sakabi la ta hadi man abaka ba za ka iya ɗauka shiriya ka sa a zuciyar wanda kake so ba walakin nan Allah ya haɗi man Allah ne ke shirya dangin da ya ga dama hmm. bisa ga wata hikima ta su subhanahu wa ala to yanzu ba na so mu sauka daga abin da muka fara magana a kansa yanzu mai muka ce shi ne ta'atuhu na ma amara ka yi wa manzon Allah biyya cikin abin da annabi ya ba da umarni ya ce ka yi annabi ya ba da labari ya ya faru Allah ya ga menene alakarsa wa'annan manya-manyan laifuffukan akwai wani malami da ake ce masa al'allama Musa bin Ahmad bin Musa al-Hajjawi wanda in rubuta ya waƙe kusan manya-manyan laifuffukan a cikin kusan banki talatin da ɗaya kaga yake cewa bi amdika wato zil ikirami marun tu'attadi kasiran kuma da gairi haddudi. وصل على خير الأنام وأهله وأصحابه من كل آد ومنتري وكن عالما أن الذنوب جميعها بكبرى وصغرى قسما في المجود قال يسي وكن عالما كي أقري كذا مثلا أنت وأن الذنوب ذنوبي جميعها قباسي أنت بكبرى وصغرى أقوي من أقوي كنانا قسمت an kasa su kulmu saboda cikin abin da aka kyautata wajen kusa kasan. Ai zai tashi maka ta'arifin babban laifi sai yake fa ma fi haddi fi duna au kuma udin hmm. duk abin da za ka yi a duniya a ce maka akwai haddi ko akwai kacewar azaba bi ukura a lahira in kai wannan abu sai yace fa sun kubura ka kira wannan kake babban laifi ne ala nafsi a amince abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi idan kana so ka kare laifi babba ne na farko annabi ya sa a ce akwai haddi ko annabi ya ce Allah ya yi alƙawarin azaba ga wanda ya aikata lauɗin laifi ne kaza sai ce wa za da hafidul masjid malam hafidul masjid ya tsara ya ce auja wa iduhu ko tashiwa ya zo a kansa Binafiyar da imanin a ce wanda ya aikata abu kaza ba shi da imani wala anin mubaɗi da kuma tsinuwa wanda ke nisan ta mutum da rahamar Allah sai ya lissafo sai ce ka shirkin a asalin nasu illa ya haƙƙiha kamar shirka da kasare sai da haƙƙinta wa akalar riba cin riba da sihiri wanda gashi nan yanzu yana faruwa ma a kasfinu hadu tare da kasafi ga mutane tuki wani yanzu ta ya kantaro karya da kai abu zai zo karbi caba maka ya ce yayi kayi hmm. wa aka rika alwalin ya tama da daɗin cin dukiyar marayu ta hanyar ɗanna wallika gudun kaka juya ma zahabi fi harbi jihadi ranar haɗuwa da mafi a wajen yaƙi kazakar zina nan zina yana cikin manya-manyan laifukan ban luwaɗi sannan luwaɗi namiji ya nemi namiji da shirguhun da kuma shan kumuran kayan maye da bukatun tarikin bukatun littarikin mumhari da kare hanya don kwacen kayan mutane ta hanyar fashi da sirka malin gairi da satar dukiyar wani au akil mali ko kace dukiyarsa bibaɗin sun ilkauli waɗanna ta hanyar dabara ta hanyar magana wal fi'ili ko kayi aiki walyadi ko kai sa hannunka shahadar ta zurin shaida ta zur sun ma'akul liwalidin sannan saba wa iyaye wa gibatu muktarin haka an giba namimatu musigi haka nan an namimanci yaminin ga musu rantsuwa da Allah akan ƙarya tarikun lissalatihi mutum ya zo ya dinga haɗa salloli ko ya daina sallar gaba ɗaya hmm. musallin bila ɗaurin yin sallah babu ɗarki na hobi ta ammudi da gangan musallin bigirin wakti yin sallah ba a kan ainihin wato musallin wato eh, wannan wannan yace faɗa yake cewa kaga yana cikin musallin da gairin wakti wanda zai iya sallah ya bari har sai lokacin da ta ya fita an daruri kuma babu uzuri shine musallin da gari wata auhairu kiblatin ko kai sallah baka kallon alƙibla musallin bila tsawurin lahu bi ta'ammudi yin musallin bila qur'ani hil muta'akkidi yin sallah ba tare da karatun alqur'ani ba qunut al-fata min rahmatillahi kayi aikin laifi ka tsammanin cewa Allah ba zai maka rahama ba summa qul isa'atu dhanni bil ilahi al-muwahhid nuna da zato ga Allah duk wannan yana cikin manya-manyan laifuffuka ba mu'amil bakarin lahi kai kana in kuma ka ganin ba abinda Allah zai maka sun makatun sun sannan yankewa da zirahimin da ma'abucin zumunci tsakanin kai da shi wal kibra da girman kai wal wala da takama da kudubi malamai duk sun lissafi wannan yana daga ciki kaza kadibun haka nan ƙarya in kana yana ne da awal mubtari an bal wanda zai kirkiri ƙarya da man ana mustafa ahmadi akan annabi muhammad ya rufe da yusuf jagorancin mutumin da yake mara kishi akan iyalin shi yana ganin abin da ya kamata ya dawatar niki nikahu muhallili a je ka yi aure mace ku haɗa kai da ita mijinta ya saki ta saki uku ka aure ta don ka halatta mu wancan wa hijiratu adlin muslimin wa muwahidi kaura cewa musulmi saboda kun samu sabani da shi ba Allah ya saba ma kai ya saba ma saboda kwana uku wa tarkul li hajjin mustaqian da barin aikin hajji kana da iko man uhu zakatan ka hana zakka kana da dama da hukumul hakimul mutakallidi da kuma ainihin wato hukuncin alkali bi kulfin li haqqi wartisha'un wa fitruhu da kuma cin rashawa sannan da cin abinci da gangan shi ne wato a wasu ƙirhu bila uzurina fi sau shari ta'addudi a watan ramadana wa ƙaunin bila ilmin ala dina rabbina da maganar da ta shafi addinin Allah ba a cikin ilmi ba musabbin da ashabin nabi Muhammadu da zagin sahabban manzon Allah ko wannan yana cikin kullu manyan laifuka musulmin wanda zai doge alal isyani akan saba ma Allah ko ku tana barin boli mutum barin aiki min albauli daga fitsari fi nisal hadisul musaddadi ya zo cikin nassin hadisi na al-musaddad wa isyanu da zuwa wa mace man hadar bi fardin wacce take al'ada mutum ya zo ya sadu da ita ta gaba wa nashruha ala zawjiha ita kuma mace ya zamanto kangarariya ga mijinta min uzurin mu mahadi. wa ilhaquha bi zawj man hamalathu min mace ta je ta ɗauko dan wani a riskar shi zuwa ga ɗan wani ana zan ji a wato suwaru wato kitimanin ulumin rintali da kuma koyon ilimi da mutumin da ka san yana neman shari'a wata suwiri zuri wa ikiyanu kahiri wa ikiyanu arrafi wa tasbika hamus bide sujudin lillahi lillahi da'awata man da'a ila bid'atin awli dalalati ma hudi bilul walaw wa tayyir ba'da huwa aqlun wa shurbun fi lijalin wa azdadi وجور الموسي في الوصايا ومنعه بميراث والراس اللي لأعبد وعصيانها قد دبر بيت لغره لغرة ومن يستهل البيت قبلة مسجده ومنها ارتكاب للربا وشهادة عليه وظل عين كل كفؤه ومن يدعي أصلا وليس بأهله يقول أنا ابن القادل متمجدي سيكشف فيرغب عن آبائه وجدوده سيزمن ولا سيما إن ينتفض لمحمد وكشف إمام للرئية بعده وقوع على الأزمة البهيمة يكفل وترك للجمع وترك للتجميع إساءة مالك إلى الإن ذا له في في في المعبد duk wannan yana cikin manya-manyan laifuffuka da malamai suka wasafa cewa idan kana musulmi waɗannan abubuwan da annabi ya hana ka iya ƙoƙarin ka wajen nisanta su kaga wannan shine abu na nawa da uku na hudu shi ne kakka kuskura kana musulmi alamar kana son manzon Allah ka bauta ma Allah da wani abu sai abin da annabi ta kawo daga wajen Allah yake ka bauta ma Allah da shi na'am alwa na'am duk abin da ya shafi ibada ne wannan Allah za a bautawa da shi hmm. dole ya zama annabi ya fi kowa iyawa na'am ne na sallah ba ibada bane sosai to dole ka jira ya annabi ne sallah ka koyar da za a yi daga guri shi ita ce ka'ida mutane suna faɗan la ilaha illallah mafi yawanci a yanzu amma sakon da take ɗauke da shi wallahi wasu farkawa kai suke ba su san sakon da take ɗauke da shi ba la ilaha illallah kwarai abin da za ka na ibada sai ka gina shi akan ɓangare biyu la ilaha illallah yana ɗauke da ƙunshen cewa idan za ka yi ibada ɗan wa za ka yi ta sannan muhammadu Rasulullah shi kuma yana ɗauke da saƙon cewa kai ya za ka yi ibada annabi ya bada misali ya ce misali na da ku kamar wani mutum ne ba ya aiko ɗan saƙo ba wanda ya san inda ya shirya gidan walima ya san inda gidan yake shi kawai ya faɗa yanzu da wani zai kan fulafin sunan na kai ce sarki ana walima hmm. da wanda suke amerika da na gane da na najeriya sai kowa ya dinga gudu yana so ya je wajen walima waye zai je eh, walima inda na ke yi daga najeriya ke ko daga na kawai ya ci ana walima ko sai ta gudu zai je na walima eh, ba mai zuwa saboda ba san da za ta fi ba ba mai zuwa saboda ba wanda ya sani ku haka ne kaya sai wanda ya tsaya kan filafin din nan ya tsalla da Allah malam da kace za a walima a wata kasa za a yi na'am sosai sosai gaskiya ne karfe nawa ne na'am karfe nawa kuma menene izinin shiga na'am na'am ka lura na'am sai wanda ya zo bayani kan platform din ya ce duk wanda ke so ya je gurin waliman nan eh mu haɗu da shi ni ina so zan shiga gaba kawai shi kuma ya biyo bayana na'am Ta lura wannan haka ne to ina ne gidan walimar ita ce aljanna hmm. waye shirya walimar shi ne Allah subhanahu wa ta'ala waye ta waye sanar da mutanen duniya akwai walima shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi duk wanda ka bayan shi kana so ya kai ka aljanna in dai ba annabi bane shi ya bai sani ba to eh she ta warware muna nan haka ne ai eh <laughs> Okay, ta wa da abuwa, wa da abuwa, shi bismillah. Eh, lalle. Magana da shayi ya muna nan ga gaskiya wajen magana yana dunkule babban magana ne. Me yake nufi? insha Allah jama'a a inda malai da za kira a tambaya wayanda za su kira mun sa namba din maza da namban mata namiji za ka kira wannan namba na mata insha Allah za mu kase ka eh namba da za kira na maza insha Allah gashi nan mun saka akai muka sa maza na mata ko muka saka muka sa na mata akai shi sa na ga an fara kira dai kayan malam yanzu mu tattauna mu duba waɗanda suke kira ga namba na maza da muka saka kaga mun sa plus 1 929 8746 sannan ga namba na mata kuma da muka sa plus 1 646 897 0357 namba na mata kenan da za a kira to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu kola assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu kola assalamu alaikum to wani mu ji samu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu kola wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barkatu. eh akunta tana Allah gaira sarki zaki. Muna amsawa muna amsawa. Allah gaira da babban malami na shek a suna. Eh. Allah kara da malam lafiya da imani. Amin amin amin amin amin ya rabu. Wallahi ina so malam saboda Allah. Ina so malam saboda Allah. Na ji muryar malam shi hankali na ya kwanta. Masha Allah. Amma ta baya na zuwa ga malam ne. Eh. Shi malam ana yayi tawassuli da annabi. In ba iyawa ya ake yayi tawassuli da annabi kuma. Hmm, ana iya ai tawassuli da annabi ta yaya kuma ake tawassuli da annabi in ana iya yi masha Allah in mala yazo in ji ko Allah za mu tambaye shi iko assalamu alaikum wa alaikum assalam mun gode to jama'a kaman eh Allah zai magana ma bukari assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Assalamu alaikum. Sunana Ahmad eh, eh, Ahmad Tijani. Shek Ahmad Tijjani. Eh, Shek Ahmad Tijjani, so muna jin ka. Ah, game da tambayar game da tambayar da kai na malami akan kan eh, Abdurabu Abdurabu gaskiya bai ba da amsa ba. Saboda maganin da yake so yana magana ne akan ka tambaye shi akan idan eh, Abdullahi game da ya yi saboda ta soyayya da yau har alkurani har maganar barran mun ana saka kamai bisa azaba ka da da yi rayuwar shi yake kare manzon Allah to gaba ɗaya bai da amsar ba Masha yi wani wannan. To ni abin tambaya. Idan mutum yana abu mara kyau. Na'am. hana mutum yana yin abu mara kyau hmm. sai ka hana kowa ya hana shi wannan abu mara kyau ah, ya hana shi wannan yin wannan abu mara kyau ka hana kowa ya hana shi kai kare shi duk da ya rinka abin shi mara kyau kana kallo hmm. ne hukuncin ka kai ka yi imani da rashin abin mai kyau ne ko kuma ka yi imani mara kyau ya kama a taba shi ina so malam ya amsa wannan tambaya wow wato mutum ka kare mutum eh, zanci kai maganan nan da ka yi bari report yawwa idan mutum yana abu mara kyau duk duniya ta gani mara kyau yake eh, ana so a yi shi kola ta hana kada a taba shi kola tsaya tsaya tsaya maganan kan ga yana da kyau ba zan iya kawawa kaina ba to hmm. bismillah in ci maganan ka burajinka yawwa kamar da zan wa malam shi idan mutum yana abu mara kyau misali ɗanka yana abu mara kyau sai duka da kayan ka da mutanen duniya kowa yana ƙoƙarin ya hana shi wannan abu mara kyau din eh. ko kuma ka hana kowa ka ba shi kariya da ba wani sai zai taɓa shi hmm. to me ka da ka hana a taɓa shi ka yi imani abin da yake yi mai kyau ne ka hana a taɓa shi ko kuma ka baka yi imani ba kuma sai ka hana ta ba shi na so malam ya warware wannan saboda idan baka yi imani abin mara kyau mai kyau bane hmm. ba za ka bari a taba shi ba a za ka bari a hana shi na'am na'am na'am yawa to shi malam na so yana so ya warware wurin ne dan saboda idan baka yi imani da abu mai kyau ba yanda za a yi ka hana a taba Masha Allah, Masha Allah, mun gode. Saboda kuma yadda suke so su taba manzo Allah ba wai suna kokarin su taba shi bane saboda shi mutum ne a suna kokari su taɓa shi ne saboda an aikin Allah ne shi kuma ya hana a taɓa shi wannan ɗan aikin Allah so in ya hana a taɓa shi to ya kai imani da shi ɗan aikin Allah ne ko kuma kawai haka kawai ne ni ina son halaye warware wannan tambaya masha Allah mun gode maka sosai mun gode maka kola mun gode mun gode na malama da wannan ok jama'a kamar kada muka magana da namban maza da muka saka shi kuma kira sa sannan bayan haka kuma mun sa nan ba. da mata za su yi kira saboda mata sun kawo korafi su ma suna son suna shigowa a ciki amma ba hanya nan ban da mata za su kira mun saka a nan shine plus one six eh, six six nine nine four eight seven zero three five seven plus one six nine plus one a eh, six four six eight nine okay na normal four six eight nine seven three zero three five seven number da mata za su yi kira kina to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola alaikum salam wa kola sunan zaki na'am kola suna gargaɗin da ke kira sunan Muhammadu Zaman da daga Yola da Mawa State Muhammadu me baban ga mahmud daga yola adamawa state to muhammadu baban gama to muna jin ka daga yola adamawa state muna jin ka ina gaida zan fara da gaida shehun mu malamin mu okay Sheikh Malam Musa Yusuf Sunna. Okay. kuma ina jingina mai yadda nake ganin kokarin da yake fitowa yana ilmantar da mutane. Na'am. amma amma ina da abin da zan ce guda daya da nake son malamin mu ya haska mana okay ban sani ba eh, kwanakin baya haka na ji malam ya zo a nan ya yi karatu akan yadda za a so annabi eh. sai kuma akwai malamin da muka samu kasar nasa ya ce mu ana faɗa mana a ga ayan da za aka cewa ya yi ƙasar annabi ba. Hmm. Har malam ya zo ya zana mana a kan zannin abun da yi ba ko da malamin ya ce haka, to a kan kuskure ne ya ce haka. Na'am. To a lokacin da malam ya faɗa haka gaskiya na ga girmanta da kimanta sosai. Amma sai daga baya na duba wani abun da ya yi ban sani ba. a gani na ta ya Allah abun din dai akwai magana a kai ok kamar wani abu yawwa a nan muka ji murya ne abdulrazak Sheikh abdulrazak haifan eh. a nan platform aka sa muryansa da yi wani magana a kan janibin annabi sallallahu alaihi wa wasallam kuma sai da malam ya zo a kan wannan platform shek eh, musa yusuf ya zo yana bashi shi kariya hmm. buhari ya a kiran da aka yi an canza lafazi hmm. an canza maganan ɗin a gaba ɗaya wanda shi malam abul ya zo nan ya yi a kan hmm. to a gaskiya wannan canza lafazin ban san me za a gan shi ba ni dai ban so a ji wannan kalman a bakina ba amma a yi haƙo Kaji za sake zaki? Muna jin ka. Ina ba da hakurin faɗinsa abin. ina ba da hakurin faɗinsa ba wai a rashin ladabi ba ne, a'a abun da ya yi din ne sai ya kasance kaman like an canja wa mutum lakabi an kira shi kaman ya kamata da mutum ya fito ah, ya tuba ko na ina ganin sai kurin shi ka sake dawowa kola to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu kola Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sarki Na kola sunan karga nake kira Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu kola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Na'am kola sunan gargan gida. Muhammadu Baman Gandu ne ya dawo sarki. Yawa baban baban baban eh baban sau ina jin Muhammadu Muhammadu. Eh sarki abin da na san malam ba shi a nan malam zazo yana ta rabbi a kan shek Ahmad Gumi. Hmm. Inda yake nuna abin da ya yi bai yi ba a kaza kaza kaza kaza to ina ga abin da zai fi ai malam an san shi da wannan fuslobi kuma shi a fadin malam. Eh. Ko ba haka ba sarki. Da eh. fito kawai ya yi raddi a kan irin wancan mutumin da ya faɗa haka irin ga wannan littafin nan al'ukutu domin ya akwai sa. ya fito kawai ya ɗauki littafin inda za a karantar da mutane ba a yi rabi a kan ba kuma abin da ake tambaya a kan littafin nan ko yaushe yana tambaye su shirya kaushe da ce a jin mutum ya bai rubuta ba a bai san da littafin ba a kaza kaza kaza kaza. Eh, malam Yada ina zuwa kola. Salamu alaikum kola. Malam ya dawo maganar da kake yana da muhimmanci ko eh, kuma tambayar da na rikoda amma tun da malam ya dawo da ka wala saboda inda ka ce kai malam ya zama magana ka respect shi ka ji daɗin inda malam ya zo ya condemn uh, wasu ababa da aka faɗa a kan annabi sallallahu alaihi wasallam amma she kana magana tunda malam ya dawo kamar mai zancen ka yawa to sai abin da nake faɗa wa malam da farko bayan gaisuwa da gudina a gare sa kuma akwai lokacin da malam a nan ya zo yana karatu an fada mai da cikin wani cikin malamansa hmm. ya faɗi cewa bai ga ayon da aka ce a ko annabi ba malam ta ci yanke ya ce a wannan abun da yi ba ko kuskure ne haka malam ya faɗa a ta ci yanke hmm. kuma har yanzu ban bi fa malam ya warware zancen sannan wancan kuskure ne ban ji ba a lokacin da ya faɗi haka gaskiya abun ya min daɗi sosai na'am daga bisani kuma aka kawo wani muryan shi ma daga malamin ka ya faɗi wani magana a kan annabi kowa ya sani sai malam ya zo yana ba shi kariya waye malamin sa sarki ki ai maganar nan an sani kuma a nan ta kai karatu ne eh a kaga eh na da saka da yake ba ni da kai ɗaya ke mm. magana ba muna magana eh. wa duniya ne kisa mm. ka na tambaye ka waye malamin san malamin sa shine Sheikh Abdulrazak Haifan ok masha Allah Sheikh Abdulrazak Haifan okay masha Allah eh sai malam gazo yana kokarin bashi kariya sosai sosai mm. kuma har malam irin ya canza lafuza suka yi ko suka yi dinga maganganu dai ba tare da a'a ya jawo kawai ya zan gudun ya tun bayan an yi ko in ko kaza kaza sai mun ji an buga zancen ta wani gun kiran ta can Okay. to shi ne nake ganin. a'a malam yadda ya yi haka lokacin ba shi kabul kashi ya zai yi rabbi a kan abu ne abun din da ya yi na da yi ba sabini da a nan malam ya ma ya yi karatu a kan dr ahmad guri eh da sabon wanda in ba a ce malami ma gaskiya za a ce mutum ne babba okay ah, yawwa kuma lokacin da malam ya yi rabbi a kan kannan dukkan mu yana tare haɗo ba ok gaskiya mu nuna ta are mm. kuma mun ji daɗi da ya fita ya nuna expression din ba tare da ya nuna side dan kurkacca to amma ya malam ya canja kitan ta wani gunkin ba mu gane ba yadda canja kitan completely ya kawo da kai ya canja abu ya motsa abu da harshe shi ya tunda ya motsa how ok da yake bai zo ba ya zo ya ba ah, ma kwace malamin sa haifan malamin su ne zo ya ba haifan kariya da zo ya mai raddi ba da ya kamata kan da ya yi ma Ahmad Gumi raddi ya kamata eh. ya yi ma shi ma haifan raddi a kan wani zance haifan ya yi malam ya ba shi kariya bai masa raddi ba. a kan zancen da ya yi annabi bai da albarka wa ya yi dula. Ok, ok, malam da zo ya ba ya mai raddin wannan ba. Malam ya da ya zo ma kariya ne ya ba shi. Kariya malam ya ba shi. kariya ne malam ya bashi sosai gaskiya ta fi komai sassun zaki masha Allah ina ji nake ma abin da nake rufi malam ya ji da kyau wanda sa ya yi magana yi magana da abin da nake nake son in isa a nan na'am shi ne wannan littafin da ko da yaushe in an kawo mai sai ya kauda kai yi kudu duriya To ba mu san me yasa malam yake yawan kau da kai ba duk da yake marubucin wannan littafin ya na a gaban Shekul Islam Ahmadu Ibn ya dauki karatu. Eh, dariya. Eh, a bayan rasuwansa kuma ya na a gaban alhakin zahabi ya dauki karatu da sauransu. Na'am. A kuma malami ne shi ma sananne kuma akwai kasa kuma inda a cewar a'a dukan su ba wanda ya dauki littafin me yasa cikin su ai akwai malamai an har dan baya bayan nan sun zo sanar littafin me yasa ina so a kawo min littafi daya da aka yi rabbi akan ukun dudduriya littafi daya Masha Allah, Masha Allah, mun gode wa sosai. Aka ɗauki hukumin domin ya aza mai daga farko har kashe shi ne kawai. Masha Allah, mun gode maka sosai kola, mun gode maka zo mun Yes kola dan da tsaya kan layi malam zai magana a nan zai magana kar ya sauka. Oh shit. Wanda ko wanda magana don Allah zai ya dawo zan doke shi ya kuri call back. Ya kuri kai da kai magana nan call back zan doke ka. Ah bismillah malam. ina so ya dawo ne ta kuri wanda ya magana ɗazun na eh, sunan shi yana ba yana da karfi muhammadu dai sauran bayan gane dai don allah malam muhammadu ka dawo malam wai na son zai magana da kai eh. malam muhammadu da allah za ka yi ka dawo ya hakuri kira kira kira na malam muhammadu barin duba gani to bismillah dai malam barin gani ni kan kaina gani ko zan same shi nan Allah sa shi ce ga Malam Muhammadu kai ne ko? Malam Muhammadu kai ne wanda kai tambaya na zuko. Aha, eh to ya kuri malam mala wai dawo da kai kan layi. To bismillah malam. Malam Muhammadu Malam Muhammadu. Malam Muhammadu kana ji malam na kiranka. Wa alaika salam malam Muhammadu. Mala Muhammadu. Eh wai na ji wai na ji malam. Idan yana ji na da Allah ka tambaye shi. Yana ji ne? Eh yana ji. Malam Muhammadu Allah da bakin ka yi magana malam ya ji ka mu communicate. Ya bai da malam. Aha. Da Allah malam Muhammadu ka taba karanta littafin da kudu duniya. Na'am. wai kai ka taba karanta wannan littafi kuru zuriya wai bai taba ba ba ka taba ba ji kai wasu suna ba aka ma kaɗan eh wai ji yayi ana yi maka ana yi maka tambaya akan wannan littafi malam amma shi ka kau da kai to ai ai sarki akwai abu daya eh. oh na malam wannan wannan littafi ya eh malam wai yana ji ana yi maka tambaya a kai amma shi ka kau da kai akan wannan littafin yana da aiki eh, ah, Malam ji Malam Mamadu wai na da magana zai yi maka magana a ka. Bismillah Malam Mamadu muna ji Malam na jinka. Abu na farko kenan. Ana ah, ai yanzu tun da na tambaye shi cewa karanta yi. Eh. Ya ce ba karanta yi ba. Eh. Kaga alama ji wasu na faɗa. suka yi masa tarkiyu shi ma ya ɗauko ya rike abin da wasu ke faɗa. Na'am. Ya lura? Na'am, na'am. To tun da ba karanta ba nan da ai wanda ya karanta littafin muka haɗu da shi a nan ko ta hanyar tambaya. Ka gane sai mu tattauna mu fitar da mutane abin da yake na daidai akan matsayin littafin al'ubudu duniya na Ibn na Ibn Abdullahi. To, masha Allahu, masha Allahu yana kai, yana kai. Malam Muhammadu kana ji to. Sarki da ya shigo wannan tambaya. Da Allah yana da san wani yake na Dan ne shi ko dan ko dan izala. Eh a Malam Muhammadu muna jin Sarki ni magana da ya kawai zan ya gaggauce shi ne kawai nake da shi kan wannan littafin. ok wani abu kake da shi shi ne yace don Allah ya bada dama a yi magana Ah, malam na jinka malam jena na yana jinka yau wato wannan littafin ai kuta-kuta ma ba mu san shi ba ba mu taba jin sunansa ba wani daga cikin malamansa ne ya ce don uban kawa ne kabara in ka isa ka dau littafi wannan an yi haka na shekara ta 2005 aka zage aka zage a wanga Sheikh abdul kabara kenan ko Ni ba fara sunan daga zan. Na ji ka ce, na ji ka ce kabara, ka ce kabara, ka ce dan ubanka kabara. Shi sa nake tabbaya ni a kola, kuma ka muna gwari gwari ba mu ganewa wa kola, yanzu ka muna gwari gwari. Ka gane. <laughs> Wani daga cikin malamin sa ne yace dan ubanka wani kabara, ka dauko littafin kaza kaza kaza wayen da kike tabbata. Oho. ba haka haka yawa haka ka yi yanzu hmm. a sune ma muka ji littafin din inda ba ka da littafin da ba zai ambaci ka sai littafin a sai sai sai na sani na sani yanzu na gane sai sai na gane na gane na gane kowaye shi yanzu yanzu sanar da tuso nake in san wani janibi yake ne in zan fara eh. don bai kamata in hau wanda ba shi ne ba sai shehi wanga almajiran malar abdu jama'ar ne yanzu na gane yanzu na gane yanzu na gane yanzu na gane yanzu da mu dawo in yi magana a kan shi mu ɗauka cewa haifan ya yi kuskure na'am na'am wanda kai sarki ka sani haifan yana da rai na'am ni na buga masa waya ya faɗi cewa shi ga abin da yake nufi eh. in ban da mutane da zalimai ne ya mutum yana da rai ya faɗa abin da yake nufi ga shi eh. amma kuka yarda cewa ya yi kuskure malamin ku da yace in an kashe shi annaba aka kashe shi kuma kuka yarda ya daidai <laughs> wato da su suka yi wato ni na gani am na am. abu na biyu hmm. na faɗa a nan wajen ba su ɗaya ba hmm. littafin al'ukudin duriya shi ma kan shi ibn Abdullahi din hmm. da ya rubuta littafin ko ya haɗa littafin ba maganganun sa bane a ciki a matsayin ɗalibin ibn taymiya na'am ibn taymiya ya rasu sai ya ce zai tattara duk wanda ya yabi ibn taymiya da wanda suke akida ɗaya da wanda ya saba ma ibn taymiya a akida yace zai tattare wanda aka yi masa a littafin nan na'am ibn taymiya bai san da littafin ba mm. har ya bar duniya mm. da ya mutu wasu suka yi yabe shi da wanda suke da fahimta iri ɗaya da wanda suka saba ne a fahimta mm. shi kuma ɗalibin yace zai yi aikin tattara waɗannan maganganun da wasu suka yi na yabo a kan shi bayan ya mutu da wanda suke fahimta iri ɗaya da wanda suka saba mai a fahimta menene alakar ibnu taimiyar da littafin sai kenan hmm. na uku mun faɗa a nan wajen mun ce ka kaddara ma ibnu taimiyar ne ya faɗi maganganun hmm. sai muka ce maganganun sun ci karo da qur'ani da sunna ba mu yadda da su ba kuma ni yanzu a nan kan fito na fito na ce malam bakar gumi ya kuskure hmm. na tabbatar kuma haifan bai kai mara abubakar gumi ba hmm, haifan bai kai mara abubakar gumi ba masha Allah idan za ka haɗa shi ma bai isa da aure shi ya kai mara abubakar gumi ba na'am na'am na'am na'am na'am so ashe mu muna ƙarfin hali muna ƙoƙari da har muke iya fitowa malaman namu mu ce nan gurin ba daidai bane ba ma tare da su hmm. wannan karfin halin muke jira da ɓangarorin su su fito su yi dan malaman su sun yi iya abin da za su ce ba a gane ba ne hmm. wannan ba da hankalin mutane ba ne shi har yana da bakin ma da zai zo yi magana <laughs> shi ya sa ji ina tambayar waye don bai kamata ba in hau wanda ba shi ya abu ba eh. wannan shafin daidai nake da kuwa ah. <laughs> akwai tambayar da aka yi na record na play maka amma na ga wani kan live wani bashi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola ga tambayar da wani yayi nan bari in play maka shi kaji ah, da na yi recording tambayar da wani yayi nan

me matsayin da ka hana a taba shi kayi yi imani abin da yake yi mai kyau ne ka hana a taba shi ko kuma ka yi baka yi imani da kuma ke ka hana a taba shi na so malam ya warware wannan saboda idan baka yi imani abin mara kyau mai kyau ba ne ba za ka bari a taba shi ba a za ka bari a hana shi So, Mala, eh, tambaya yake yi a kan Abi Talib, wai eh, shin yau a ɗauke shi wai ɗanka ne she yana yin abu mara kyau abin da yake mara kyau amma she ɗan gari kowa na neman ya hana shi amma she ka tsaya ka defending ɗin shi kai masa kai kai jaji ka tsaya ka kiya ba da hana shi ba bara har ɗankan nan ya cima burin wannan abin da yake yi da wani duniya ke ganin mai da kyau to shin yana gura ka imani da abin da ɗankan nan ya yi ko dai a'a ba ka yi imani da shi ba shi ke guda shi bai musulunta ba ko dai ya musulunta shin abin da ya yi yau kariya da ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ciwo burinsa shin yana gwadawa shi a si abi talib ya yi imani da manzo ya yi imani da abin ne ko dai a'a ya kafurce mu abin to tambayarsa kenan ina ganin wannan matsalar da kake ganin ta sarki sabani ne tsakanin sunna da shi'a duk wanda ka gan shi kuma da rigar da ba wannan ba ya sako da shi'a ne shigo rigima na lura? na'am amma ina faɗa maka na ce hatta shi ibrahim a tafsirin shi hmm. fi da tafsir hmm. shi shehu abdullahi gwanda a tafsirin da tafsirin shi hmm. wato wannan a littafin nashi ya ta'awil hmm. duka karkashin wannan ayoyin ya tabbatar da wannan har a cikin tijini yake cewa lau na fa'at ba fakat fihi ma dara abu talibun ilmin nabi wa tarahu hmm. da a ce ku sanci da wani yana sa ya tsira a lahira idan bai bi addinin da annabi ya zo da shi daga wajen Allah ba Ya ce da abu talibu amman annabi da ya tsira haka nan wa tarahu na'am so saboda haka idan ko rigima ce wannan tsakanin mu da shi'a ba na mamaki ta yadda su yan shi'a suna ganin cewa abu ɗalib imanin su ya mafi na abubakar da umar hmm. balma hasali yana daga cikin abin da suke yi na juyar da haƙa'iku shi ne wanda musuluncinsa ita bata duk duniya ba a saɓani sai su ce armeni wanda kuma aka yi saɓani tsakanin mu da su sai su ɗauko su ce shi ne mumini lamba ta ɗaya. Hmm. so duk wanda zai zo min tambaya ya kamata ya fito in san ko shiwa yake tambaya na'am okay hmm. in ka zo wanda riga shi a na san amsa da nan ba ka na'am in ko ka zo min da riga ta cewa kana da awan kai ahli sunna ne to na san amsa da zan baka masha Allah masha Allah ka na'am idan kuma wannan kin annaba ne da kin ahlul baitin annabi hmm. wanda suke ganin haka to sai su ɗauki shi ibrahim shi ma sai su wurga shi ciki hmm. na'am Eh wanda su ganin haka ba saboda shi Ibrahim ba ya faɗa haka. Na'am. Okay. Masha Allah jika. In suna ganin kin annabi ne. Eh. Shi Abdullahi Bandi ya faɗa cikin tazhimi kuma ya rubuta addu'a Tiyawi. Kuma shi Usman yana dare kuma bai mai gyara ba akan tafsirin. Na'am. Da ka sai ka haɗa daga cikin su shi Usman ne sai dukka ce makiya da annabi ne. Na'am. na'am masha Allah to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mana iya kira tare da malam assalamu wa rahmatullahi sarki zaki na'am bismillah ina ka malam ya zo muna karatu eh malam ya dawo Allah kara da malam lafiya da imani Allah malam mun ji karatu mun amfana amma tambaya na ne mai tambaya nace ana yayi tawassuli da annabi eh, in ana yi yawa ne ya ake yi ta ya ake yi tawassuli da annabi Zaki kuma nuna da wani tafiya na duniya da duniyar <laughs> da ya amfani mun da muke kasan waje. Ina da anya da abubuwan nan tambaya. To malam na jinka. Malam shi tambayar mu ne tambaya na ne wurin salatul fajr. Yau aiki na ina fara aiki kawai 5:30 eh, ka biyar da rabi da safe. Amma yanzu wurin mu wurin da muke yanzu ana fajiri karfe shida. To yanzu ya zan yi fajiri na. kuma muna zuwa break ten o'clock zire-zire mu doya da duka san waje wani abu haka na faruwa muna samun sabanin dun sallah kuma ka yi kasance ko yanzu tsarin da muke cikin da ya zan yi ni jirgin na da same shi kamar da ke so. Masha Allah. Mun gode sosai, mun gode. Malam wai tambayansa na farko yana cikin topic na biyu. Wai tambayansa na farko yana cikin topic na biyu kuma ba shi a topic. Na biyu ya taimake su su da suke turai. Wai na farko Eh. shi ne cikin tabbata yake shin soyayyar annabi ya kai ana iya aita wasuli da annabi sannan in eh ana ta wasuli da annabi to ta ya ake wasuli da annabi na farko kenan sannan na biyu da ba shi a cikin topic na biyu magana da ba shi a cikin eh. topic eh, yanzu bari mu ba da amsa kan wannan okay to muna ji <coughs> mu a gurin mu ya halatta ana yi amma akwai nau'in tawassuli guda hudu na farko akwai tawassuli da sunayen Allah da sifofin Allah na'am wanda Allah ne ke cewa a ƙar'ani da kansa wani al-asma'ul husna Allah yana da sunaye mafi kyau ba da uhu biya idan kun tashi hmm. ku roƙi Allah subhanahu wa ta'ala da waɗannan sunayen za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa mana hmm. misali sai Allah madaukakin sarki ya ce wato huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa ar-rahmanur rahim هو الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هذا wannan to dan wa'annan sunayen na Allah dan su da sunan ana yin tawassuli da su na'am na daya shi yasa ƙur'ani ya halatta ka ce Allah dan qur'ani domin qur'ani sifa ce ta Allah magana shi na'am abu na biyu ana yin tawassuli da aiki mai kyau hmm. a cikin aikin da kake yi san ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aiki ne babba mai kyau na'am da ya halatta ka ce Allah dan san da nake wa annabinka ko kai sallah Allah ka ce don sallar nan da yi. sallar ibada ne sai da wasu da ita ya halatta shi yasa Allah yake cewa a suratu Ali imrana wa in kan mutanen kirkin sun ce rabbana amanna bima anzalta Allah mun imani da abin da ka saukar to saboda abin da ka saukar wa taba'anar rasula da bin da muke wa ɗan saƙon da ka tuni faktubna hmm. ma ashahidina kaga wannan tawassuli suka yi da aiki mai kyau na'am naka in ka ce Allah dan san da nake wa manzon Allah Ka ga yanzu san ka da kake wa annabi ibada ne ya halatta kai tawassuli da shi na'am abu na uku shine tawassuli da yin addu'ar mutumin kirki hmm. kamar yanzu in ce sarki da Allah ina da wasu bukatu don Allah ka taya ni addu'a a wajen Allah Allah ya biya min wa'annan bukatu na'am ya halatta yin haka amma yin tawassuli na hudu shine ne ake da saɓani a kansa cewa Allah dan matsayin wani dan alfarmar wani ah, eh. ba don ba shi da matsayin ba ba dan ba shi da alfarmar ba sai in dai nan ibada ne to ana buƙatar a samu nassin da a yi. shin wannan da ake magana manzon Allah ke nan ke wai don matsayin manzon Allah don albarkar manzon Allah ba za ka kace ai ce maka kowaye ɗan wanda suka fi mu san Allah da annan da addini tawabar farko su ne ɗaliban da fara karantarwa eh. an samu suna yin haka ba taba samun wani sabbi manzo Allah ce ya roki Allah a cikin albarkar addini ba a wancan lokacin ba yadda za a yi zama addini a yanzu sai daga cikin kuskuren da ake yi mu da mu zauna annabi ba daga baya muka zo sai muka dauka mun kuma farko san annabi da sanin kimar annabi bayan abin da suka yi wajen ba da jini suka kudin su don addini ya tsaya eh. yanzu wani mayu in ka ya ga wuta in yi gaba ba za ka sake ganin shi ba na'am na'am amma su duk bala'i na duniya sun gani wanda ɗan adam ya kamata ya gani na tashin hankali amma ba su bar addinin ba eh. ana iya kirga adadin musulmai sanda suka fara addini har annabi ne hijira ya bar makka ka lura idan ka tafi cikin suratu yusuf za ka ga Allah yana faɗa cewa faɗan ma ja albashiru lokacin da mai bishara ya zo alƙahu ala waje yi farfar da basiran sai ijefa rigar a ilansa sai ya dawo yana gani ala sai baban ya ce alam a kullakun ban faɗa muku ba inni a alamu min Allah ma la ta'lamu hmm. ni na san abu a wajen Allah wanda ku ba ku sani ba kaga sai suka ce a lokacin ya aba nastaghfir lana dhunubana hmm. baba ka neman mana gafaran Allah akan laifukan da muke inna kunna khati'ina lalle mun yi manyan laifuka hmm. ai annabi ne baban su hmm. me yasa ba ce Allah dan baban mu annabi ya kula ba annabi ya kula da matsayi a wajen Allah ne hmm, yana da matsayi me yasa ba su ce ba baba ka yi wa Allah magana don matsayin da kake da shi a kullum ka yafe mana ba sai suka ce baba ka neman mana gafaran Allah kaga ya neman musu wannan tawassul ne da addu'a shi ba da zatin annabi yaquba ba <laughs> akwai magana akwai magana kenan sarki babban matsalar shi ne ko daga lokacin da al'umma ta da za ta gina addini ba a kan fahimtar magabatan da suka zauna da dukkan na su koyi addini ba daga nan ne bala'i da musifa yake tasowa hmm. saboda mu da muka zo daga bayan nan dukkan mu ji muke yi kamar mun fi sahabbai san annabi da kaunan addinin annabi shi sa sabon manzon Allah ta ba wanda ya kabar ko Allah ce don al'adun albarkan manzon Allah hadisan da suke kawo suke murtewa da shi murtewa suke yi don annabi in dai matsayinsa ne a wajen Allah ko bai da rai matsayinsa yana nan ba zai ragu ba hmm. da aka cewa an je wajen Umar ɗan Khattab cewa ya ce muna yin tawassuli da kaza kaza sannan muka dawo da kaza kaza kaza haka ga hadisi ne da inda lokaci ya zo in yi bayani a kan shi zan yi da haka mu a gurinmu yin tawassuli mun ci ya halatta kana iya yin tawassuli da san annabi dan aiki ne na zuciya ibada kake amma kuma ba mu ce wanda ya tawassuli ba mace Allah ka yi min kaza dan annabi kafiri wa ba mu ce haka ba na'am na'am za mu dawo kan wannan insha Allah sannan shi ya wani tambayar da zai taimake su su da suke turai eh wai eh, ina so mutane su su kamar yadda na sha buga misali a nan wasu eh, sarki na'am na ce idan yanzu ana bayanin Ghana ko American da kake zaune eh. kai da ka taso ka ganta da gine-gine hmm. da Allah shi ya san yadda ta fara tun babu jini hmm. a gaban shi ta zama abin da ya zama wa ya kamata ya bayanin kasar shi wannan dattijo in duniya da gaskiya kafin shi wannan dattijo eh. ba yadda ka za a yi ko a addini in da ana so a gama lafiya a gabatar da fahimtar na ƙarshe a ajiye fahimtar na farko haka wannan gaskiya ne to ba ba ba da mu duk wanda muka takura shi a nan muka ce waye magabacinka akan wannan matsalar daga ƙarshe za ka gaya da gaskiya za a ce kuma sai da magabaci. Yau ba damuwa insha Allah za mu zo kan wannan topic in Allah sai da amma ya tambaya ga callers da yawa kan ya wani tambaya mai muhimmanci da maybe a ba shi hakki da sauri ansa da sauri kamin domin ga callers da yawa saboda wanga magana gaskiya ya tsotsi eh, wai eh, mu da muke turai lokaci na iya hmm. sakewa sannan su da ba su aikin kansu cewa uh, yana aiki ne na gwamnati ne daga turai yana yi wani aiki yana fara aiki karfe biyar yanzu lokaci ya juya karfe shida da rabi ake sallan asilatu ake sallan asuba to su da suke aikin wani daga kasan turai yanzu ya zai yi kuma in ya shiga aiki sheya yana gama aiki suna ba da break a ran karfe goma yanzu tsaya zai yi sallar wannan sallah lokacin rana ta fito karfe goma na rana ta fito to wallahi kafin akwai hali na lalura eh. akwai kuma wannan matsala ce ta neman abinci na'am ka lura na'am so in za a iya yin fatawa abu mafi sauki shine hmm. malamai sun yarda hmm. sallah idan ta sami ka kayi ta a halin da ka samu kanka ya fa akan ka bari sai lokacin ta wuce ka yi kamar misali za ka shiga jirgin sama hmm. a irin lokacin da ya faɗa ga lokacin sallar asuba bai ba sannan ba za ka jirgin ba zai je inda zai je ba sai gari ya waye rana ta fito to yaya za ka yi za ka bar sallah ne sai ka je layi na'am na'am za ka bar sallah ne sai ka garin da za ka je a'a za ka yi sallah to a irin wannan yanayi in har ya zama lalura mm. tunda kasashen da suke rayuwa kasashe ne na waɗanda suke aiki a ƙarƙashin su maganar addini ba shi a ajandar su na'am wannan yasa ba maganin wai akwai wani lokaci da kake da shi don ka je ka yi ibada ka dawo ko da minti goma ne eh. ne su a tsarin suna da san wannan ba na'am in aikin ya zama lalura ba yadda za a yi dole sai an yi aikin hmm. ko mutum ba shi da wani abu dole sai wannan to ya shiga da alaunarsa mm-hmm. idan akwai yanayin da yana iya samu mai sallah a haka a wajen aikin ne yi lura? na'am idan babu yanayin da zai iya yin sallah a wajen aikin a haka to gare yin sallar ko ta hanyar ishara ne da imai ya fi akan ya bar sallar lokacin ta yanci masha Allah masha Allah ya zama lalura masha Allah masha Allah mun gode sai ban sani ba kawai wannan shine abin da mun gode a tunda ba kasashe ne kake rayuwa na musulunci wanda suke da tsari na su lokacin ibada a cikin da su san Allah ba ba ruwan su da wannan masha Allah kun ka riga ka samu kanka cikin hali mm. na lalura mm. to kana iya yin hakan sallan a yadda ta samu a yi takar a bari lokacin tezaka masha Allah to mu komo back to the topic assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Muna amsa muna kola ya sunan ka na nake kira jama'a su sani. Sunana Habib Muhammad Idris daga Nigeria, Borno State, To, Malam Habib, kana tare da Sheikh Musa Asadu Sunna akan wannan layi. Ina gaira ina gaira shek Asadu Sunna. To, Malam yana ji. Ina amsa Allah ya biya. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am, tabbata kai akan topic da kuke yi. to tambaya na kama shi ne akan tawar shiri da annabi ya ce bai dace a musulunci ba ko eh bai dace ka ce don annabi ba ko don albarkan annabi ko don ah, matsayin annabi ok to tambayan a kan ne za zan yi eh. amma dai ni kuma almajiri ne shi malami da tambaya zan yi sai ban amsa to muna jinka amma akwai wani hadisin da na karanta baya amma da yanzu hadisin na manta amma in ina fara hadisin ina malam zai fara sa da hadisin. Ta bismillah. A lokacin da mahaifiyar Sayyidina Ali ta rasu. Eh. Da aka kai tsawon annabi da yake addu'a da ya riga hannun shi shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kansa yana cewa Allahumma bi haqqi وبحق أبرياء من قبلي يجتني بأمي بعد أم ونن me yake nufi wannan hadisin abu na daya hmm. uwa hadisin me yake karanta wannan wai in karanta wannan hadisi malam wai ka karanta wannan hadisi shine yana cewa na manta amma ya dan ba karanta wannan hadisin kana yi shi ne yana so idan malam ya basan da hadisin sai ya tuna mun sai kuma ya wani karin bayani a cikin tambaya nake yi abu na biyu abu na biyu kuma shi ne akwai lokacin da sayidina bilal hmm. ya je ya bude lokacin ba ruwa a cikin madina hmm. ana neman ruwa hmm. sai ya bude raudan annabi a sama sai sai ya ce ana bukata a bude mun saman man raudan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam domin kama daga wannan raudan da raudan ya ga wannan saman sai gidan da ce muna roƙon Allah da wannan kafarin Allah ya tsarki muna ruwa cikin wannan birni musa madina kuma ruwa ya zuwa wannan lokacin hmm. wannan ma malin ya muna so muna bayani a kai abu na uku ga Allah shi ma yanzu misali ma dan uwa dan uwa yanzu misali abu eh, da Allah uku ya ka yi da Allah ya ka ji abu na uku da Allah dan uwa shi ma wannan hadisin na biyu na ka karanta shi wai shi ma wannan hadisi na biyu na ka karanta shi ai ni galibi ne shi kuma malami ne kuma ya fito shi zai iya mai eh, da shi ba komai mu je to wai mu je malam wai mu je yawa abu na uku shi ne. yanzu misali akwai wani mutum a duniyan nan a duniyan mu ta yanzu sai hmm. aikin da sai sai darajar annabi kuma akwai wanda yana da tabbacin cewa idan ya yi sallan farilla yana da tabbacin cewa Allah ya amsa wannan sallan kuma wani abu yana da tabbacin cewa Allah ya amsa zai roki Allah da wannan abin Allah zai wani kata wanda ya fi dare kan annabi akwai da a duniya mu ta yanzu shi ne tambayar da na cikin so malam ya ban kasa Allah ya saka wa malam Allah ya biya lala masha Allah masha Allah okay next caller ayakan lai, malam zai tambaya bismillah malam Eh, ya gama? ya gama ya gama na farko da wayannan hadisan duk da kawo hmm. yana buƙatar farko a matsayin sanarun da zai alishti jazi ya kafa hujja hmm. ya ce akwai abu kaza hmm. shi ya fara tabbatar wa dalilinsa cewa wannan dalilin ya inganta sannan ina tambaya a kan shi na'am amma akwai ka'ida ta malamai da take cewa sabbit arshaka sun mulkushi ka tabbatar da ka ya inganta sannan sai ka gina hukunci a kansa in ka zo kan kafa hujja da dalili kai kanka baka da tabbacin ya tabbata ko bai tabbata ba dalilin rusasshe ne hmm. barin fara maka yana cikin abin da ya ma addinin musulunci illa shi ne shigowar hadisai da ifai hmm. da kuma mawdu'ai cikin addinin musulunci ba zan faɗa ba wani malami daga cikin manyan malamai kuma kana jin ya shi shafin nan ya karatu mun yi program da shi a gidan wani tv mm. a kan matsalar ɗan zane zai yi gado ko ba zai gado ba da ya tashi aka mai tambaya cewa a akara raba lamun ne ne hukuncin ɗan zina da ma'anar cewa idan wasu sun yi zina ɗan ya zo duniya shi ne yin nufinsa a gurin Allah mm-hmm. abinda ya ce don zama in an riga aka haife shi ya zo duniya kayan Allah ne a yi haƙuri kawai ɗan wuta ne ɗan wuta ne kuma ya ce ɗan wuta ne kuma ya ce ba ma shi ba har hawa uku Ɗan da ya haifa ma ɗan wuta ne ɗan da ya haifa ma ɗan wuta <laughs> na'am kana ganewa na'am abin mamaki kuma sai je janyo hadisi maudu'i na karya ya kafa hujja da shi ko babban malami ne hmm. so saboda haka kaga a baka zuwa kawai wannan tambaye ta aka na ajiye maka ita hmm. sai da ka kawo dalilin tukunna ya tabbatar dalilin ya inganta sannan ba shi za mu zo mu gina hukunci a kansa amma kai kan ka kaje ka karanta abu baka da tabbas a kan abin da ka karanta kuma ka zo kana so mu gina hukunci a kansa a yalaba ta malam ba a yi ma addini haka wannan shi ne abu na farko kan duk hadisan da ya yawa abu na biyu kuma mm. maganar da ya faɗa ya ce idan mutum ya yi sallah mm. babu tabbaci za a karɓa idan mutum ya yi kaza babu tabbaci za a karɓa mm. ina so mutane su gane fa shi addinin nan da kake gani hatta annabi bi yake yi Allah ya ce ga yadda za a yi shi ma ba na shi bane akwai mai addini hmm. ka lura hmm. kasantuwar shi ma addinin akwai mai shi don haka Allah sai ce wa annabin kastabin kama kumurka. kai ma ka tsaya kama yadda aka yi maka umarni hmm. so abinda mutane ba su gane ba yadda Allah ya ce wa annabi kastabin in kamar amurka ka tsaya kamar yadda muka yi maka umarni man taba ma aka da duk wanda ya tuba tare da kai shiga addinin musulunci wala ta kada ku wuce gona da iri saboda Allah madaukakin sarki yana kallon abin da kuma yake yi na aiki in har Allah zai kalli annabi da kansa ya ce masa ka tsaya kamar yadda aka yi maka umarni ashe annabin akwai wanda ke bashi umarni ya ce masa yi ko tabbas shine Allah subhanahu wa ta'ala to yanzu muna so ne duk abin da za a yi na addini a gina shi a kudin yadda Allah ya ba annabi umarni shi kuma annabin ya ce ga yadda za a yi yana ga kowace matsala in mun samu Allah ne umarni annabi ya karanta ya ce a haka shi kenan ba matsala sannan kuma ya zama to sharaɗi na uku ɗaliban da annabi ya fara karantarwa haka suka fahimci addini wanda inda ake rigewar a yi shi yasa ai gaba ta hudu da na ɗauka wanda ban kai ƙarshe ba lokacin da na ce maka yana ciki shine kada ka kuskura kana musulmi ka banta wa Allah mhm. sai da abin da annabi ya kawo ya ce abauta ma Allah da shi mm. an na ce maka aljannan nan da ake magana duk wani mutum bai san hanyar da za a je ta ba annabi kaɗai ya sani mm. kace kana mamaki ya kamata in yi fashin baki hmm. idan kana so ka samu fashin baki ka tafi suratul nur Allah la subhanahu wa ta'ala hmm. ya riga ya faɗa maka ya ce kul asiqu Allah wa rasul ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa in tawallu in kuka juya baya hmm. fa inna ma alaihi ma hummila akwai abin da Allah ya dora wa annabi shi ya isar da sakon Allah wa alaikum ma hum minkum kuma akwai abin da Allah ya dora ku na dole ku ya annabi biyayya sai yace wa in tu'uhu idan kuka ga manzon Allah ka kadu annaba ne kadai zai shiryar da ku za ku shiri zuwa ga hanyar da za ku je aljanna wa ma'alar rasuli amma ku sani ba zai kan annabi da abin da ya zama dole a kanka illal balagul sun isan muku da sakon Allah da hmm. ya muku bayani mabayyani to wannan dalilin ya sa hmm. da sallar mu da azumin mu ana ganewa da yadda za a yi zakka da yadda za a yi zikiri ba mu yadda ba wani ya zo ya ce mana da yadda za a yi abin shi ma ya mana bayanin yadda annabi yake ba shi ya kawo daga gurin shi ba to masha Allah za mu takaita saboda ana kiran call sai za mu rufi eh, kira biyu kawai ana kira sallah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola kola yan kuri da ka lo golo da kake jin program nan da ya taimake mu sosai wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh okay ya kuri lo bolo na gijin program okay muna jin ka yanzu kola ya sunan ka ganna ki fiya wala da muka shi sunana sulaimana ina call from germany okay malam suleiman daga germany kana tare da malam sir sunna kan wannan layi to ina gaisuwa da saki saki kuma na gaida malam na bibiya karatu sa dare da rana to amma da muke kan kan dabu da kasta wasu nan ne wato tambaya ne ga malam hmm. wato na san kamar da malam bayani cewa sabai ba su yi ba hmm. to in yi aka eh, ina ta wasu yi saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don wannan ba zai sa ta gaba ko kai zaki ba zai sa ka yi sake rayu ka cewa dare da rana kana ta wasu ni ga annan Muhammad sallallahu alaihi in aka shi ne shi ne yi a ramu ko na yi zama fasiki ko ke mene kuma suna wurin Allah kan na tabbatar cewa dare da rana kan na jima da ya ce su ba amma ina dare da rana da albarkar Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ina da laifi ko ne ne addini Very good. Very good question. Very good. All right, mun gode maka sosai Malam Suleiman. ya yi tambaya. Shin tun da sabai ba su yi wannan tawassuli ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, to tun da tsabai ba su yi ba shi ne hujja domin yau shi ya yi shi ke gwada cewa ya ɓace a cikin addinin musulunci ko a wani irin hukunci musulunci zai ba shi domin ya yi maganar da alimamu maliku ya faɗa cewa malam ya kun ne yau na dinin abinda bai zama addini ba a wancan lokacin babu yadda za a iya zama addini daga baya ka ji abu na ɗaya na'am ai na farko kahiyar da fa muke yi mu tattaunawa ba sarki magana ake ta sanin annabi da san annabi da sanin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne gaskiya ne da shaida ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suna san shi hmm. aya ta fara aiki akan zuciyar ladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون wato babu babban bala'i da masifa irin gina addini da ka ba gina addini da dalili ba ita ce babban matsala ba shi yasa a ka'ida duk abin da aka ce wannan abin ibada ne to ba ka yi sai idan Allah ya ce ka yi tukunna sannan kake shi kuma annabi zai koya maka ga yadda za ka yi na'am wannan ita ce ka'ida maganar da yake faɗa zan yi rufarin tushe ya koma ƙur'ani Allah ce wa man yashaqqir rasula wanda ya saba wa manzon Allah Sun ba da mata ta bayyana lahu huda bayan shirya ta bayyana gare shi hmm. wa yattabi sai ya bi ghaira sabilil mu'minin ta ba wa'ancan mu'minan na farko ba hmm. to sai ka duba ka gani yanzu wannan matsalar da muke tattaunawa akan ta mu'minan farkon da suka zauna gaban annabi suna zaune wa'ayi ya sauke ya nuna sai ce ga sanan ula'ika humul mu'minuna hakka wayannan su ne masu imani da gaske hmm. idan mun samu suna kan wannan abu to lalle mu tsaya kan shi addini hmm. akwai magana a ah, lalle kan akwai magana bismillah shehu bismillah ina ganin ba mu masallaci a rijiyo sannan sarki hmm. kai masu saurare saman da abu guda hudu fa na faɗa yanzu na'am nace alamar san annabi ta farko yi wa annabi biyayya hmm. ɗaya kenan hmm. na biyu gaskata annabi cikin da abin da ya ba da labari yana faruwa ko zai faru na uku nisantar manya-manyan laifuka da annabi ya hanya a kansu na'am na hudu kada a kuskura a bauta ma Allah da wani abu da sunan bauta sai abin da annabi ya kawo daga wajen Allah ya ce a bauta ma Allah da shi so amma na yawa wasu yadda mutane suka zo suka capitalizing wajen abin da ya shafi maganar tawassuli duk raguwa matsalolin da muka tattauna suka watsi a kansu kuma dama daga nan ne yanzu da kuma da su tun da wasu kenan wani zai zo da kalar sallah sai mu tambaye shi mu ce wannan sallar da kake haka annabi maimakon ya ba mu dalili ya ce haka annabi ya koyar sai ya hau faɗa sai ce waya za a ce komai sai annabi ya yi hmm. ya za a dini ya zama haka sun manta da faɗin Allah ya yi hallabi na amanu la tuqaddimu bai yadayi Allah wa rasulihi kada ku kuskura ku gabatar da wani abu na magana ko aiki gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ba fa shi yake nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba shi da matsayi ko girma ko da daraja a wajen Allah ba duk wanda ya ce annabi bai da matsayi ko girma ko daraja a wajen Allah to wannan mutumin ya fita addinin musulunci don ya karyata abinda nasoshi suka tabbatar cewa annabi yana da matsayi da girma da daraja a wajen Allah amma abu kaza in ka ce ibada ne tambayar da nake wa ya sa kaina nasu hmm. to shi za mu zo kan hakan Allah da ga wata yar ga kuma malami sallah amma bari mu doki mace saboda um, wata yar ta kira ji uh, Turawai Ladies First Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu ajiya. barka kare ajiya ya sunan ki daga nake kira ba ma jin ki da kyau ajiya amina daga kasar saudiya tukka ta da malasa da suna kan wannan layi Amin. To amin. ina yi muku fatan alkhairi sarki zaki muna godiya muna godiya Allah ya ji kan Haifa Allah ya sata da alkhairi muna jin daɗi sosai sosai na ɗaukan ilimi muna godiya ajiya amina muna godiya sosai amin amin amin ajiya amina muna godiya sosai godiya muke Allah ya saka miki da alkhairi Allah ya saka miki da alkhairi masha Allah masha Allah to assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malam aminu wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu zaki malam aminu kada ta da malam asad sunna kan wannan layi na farko dai da malam fata alheri ko kuma malam fatan alheri Allah ya taimake muna amsawa muna amsawa eh dan bala ne dai dan gane da wannan tafi na tawassul ina ganin ba a akan tawassuli muke tattaunawa ba muna tattaunawa ne a kan alamomi na san manzon Allah kuma sarki za ka fahimci abubuwan da na tattauna guda hudu eh. mafi yawancin mutane guda wajen goma sha ɗaya nake so in faɗa suna kauce masa ne saboda mun ne mun san muna da matsala a nan na farko kai wa annabi duniya cikin duk abin da annabi ya ba da umarni ya ce a yi mm. Mm. na biyu idan annabi ya ba da labari ya ce abu yana faruwa ko zai faru hmm. ko ya faru ka yadda da haka hmm. na uku ka kana musulmi ka yi ƙoƙarin nisantar jimagiman hmm. laifuka da annabi ya hani a kansu na hudu ka kuskura kana musulmi ka bauta ma Allah da wani abu sai abin da annabi ne ya kawo daga wajen Allah ya ce a ma Allah da shi haka haka na'am ya yi tambaye shi sa muna jin kamar aminu to na farko da yadda abin da ya sanar da masa wasu na wasu na su su sauke ne daga maudu'in da muke karka ce kamar ta wasu mu shirya maudu'in eh muna maudu'in eh, mala asar su da kana ji kai hankuri eh to to muna jin ka na farko da kansu ni yanzu ma da na wuce da kuma da ake mai eh na ganka na ga lokacin da ka kuma na eh, ga kamar yawanci duka tambayar da ake yi ya ce akan wannan wuri ne Duk eh. mana ji bayanin da malam ya yi na kuma ga son ya mai wani tambaya kaɗan gani da wannan abu a yi hankali a mai hankali kaɗan. To shi da kira na ƙarshe ke na ɗauki muna jin ka. To na farko dai na ji kamar da malam ya yi magana kamar ba ya yi tawassali da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Eh. to in dai ba ya na da wasali da manzana to me yasa sahabbai da suka nan da yake ba su su da wasali da manzana ba sun yi da wasali da Aisha wa inna lillahi wa inna ilaihi raji Allah kuna wa wa ya ta wasu ne da raisha ta kuri wani wani Aisha take nufi na Kano ko dai ban gane wani Aisha take nufi ko dai na Abuja Aisha Aisha matan manzo Allah ah nana Aisha dan Allah shaka shaka girmama wannan suna nana Aisha ya kuri mu mu ne mu mu mu ne ya kuri ce nana Aisha Eh, umar murika aha to aha to na aisha mun samu labarin cewa da suka je yaki tsakanin ita da imamu ali alaihi salam hmm. tana zanni kan doki hmm. sai da wani da shi papa kare imamu ali duka sai ya zuwa duka da yayi da wasali da ita har ta shafi kai shafi ne zai je ya fata da imamu ali to ya an kai shafi suka yi wannan alhalin ba yi da manzara ya kai da aisha su wani sahabbai kenan suwa kenan su suka duka gaban ta na san malam ya fi ya ba malam ya fi sai domin ni ta ni yaro ne da yanzu nake da su okay malam ya kuri ah, ta baya kadan ka san wayanda suka duka gaban na Aisha ni

ina son wannan tarihin da kake kawowa cewa an yi haka ƙarya ne ba a yi ba ba kuma wanda zai iya kawo maka shi a littafi ba sanadi ingantacce cewa inganta an yi haka in ma ka ji kawai wani ne ka samu mai iya daɗin labari wani mai iya tsara labari ya tsara labari shi kuma ka samu wani wanda iya karanta labari shi ma zai karanta labari shi kenan kawai na'am yasa bai ba ma balle a ba da hankali shi yanda yake cewa ba da an je duka ga ban da ta wani ta inda ta ga da ta shafa hannu kan ba ba ba da yin amma tambaya ma ɗaya addinin musulunci ya dace mace ta ɗauki hannunta ta shafa kan wani balle har mata da zo Allah kaga wanga magana ma kuma tambaya wani ai fitan jama'a zuwa yaki ba ba hanyar da domin manzo ya hana ta to mun zo kan malam tambayar da nake yi ne ba ya tabbata ko bai tabbata ka ba eh ya tabbata wata suniya idan ya tabbata misali mutum ya yi kuskure sai ya gane kuskure ne sai ya dawo ya tuba mai matsayinsa a gurin Allah Ko oh, in dai ya tuba dai da kyakkyawar to Allah da ya tsewa ni? to dama ai su matan manzon Allah idan baka manta ba ko da ya ce idan wa'incan ba su daina abin da suke ba zai canza musu a wa annabi ka koma suratul tarim za ka ga ya ce ne wato a sarar buhu in tallaka kunna an yi gudu lahu arzuwa da khairan min kunna hmm. sai ce muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa haka na na isha ka fita ta gane cewa ba daidai bane ka dawo ka gyara kuskuren ka ai daraja ce da matsayi ne a gurin Allah dan Allah ya ce inna lillahi wa Allah yake sawabi muhibbul mutatahhirina kuma ka duba cikin surat al-arim din aya ka kuma la aqwa eh tambaya guda don Allah to me tambaye ko malam ya zo ya tabbatar da cewa ta ta tabbata gane kamar bai dace ba kuma ta zo ta nemi akwai aka ba wannan ne shi gudan da shi ta zo ta nemi a wani cewa da Allah ya sanya shi bari kuskure da shi ba sa yi amma na tabbatar kai malam aminu zaman mahaifiyarka da mahaifinka tana da kurakurai ba za mu gane kallon kirki ba ne da gaske sai da ka zo kan platform ɗin sarki ka faɗa wa duniya cewa ga kurakuran mahaifiyarka da mahaifinka lokacin za mu gane cewa lallai kai ɗa ne da gaske tana faɗa wa duniya gaskiya in ko ba za yin haka a kan eh. mahaifiyarka ba hmm. wacce ƙar'ani ya ce mahaifiyarka ce to ina ga lokaci ya kai kamata ya muna addu'a eh lokaci ya kai muna addu'a eh lokaci ya kai kamata ya muna addu'a sannan sarki malamin ba lokaci ya kai muna addu'a sarki kana na'am na'am na'am a ah, ba sai an yi addu'a ba kana ji sarki eh ina jin kamala wallahi daga yau duk wanda zai zo kan platform din nan ya kiyaye ni ba ka ba na ba in zagi dubu za ka mu akan platform din nan ba ka ga ba ina matan manzo Allah family manzo Allah da wannan ba dun wasa ba wannan shine ran da zan masa ya gane gaskiya Allah ba dun wasa ba nan kan platform din nan hmm. babu wani wanda zan kara mai kara na rinki da Allah duk wanda izo ya hau kan matar annabi na'am ko kan sahaban annabi na'am zan hau kan mamarsa ko babansa dan yaji dan shi da kadai yayin da mutum zai gane gaskiya saba iyali manzo gaskiya kuma sunan nana Aisha ma sai da kira Aisha Aisha Aisha Aisha da Allah da nabi wani wani da ya kamata da mu girmama wannan ya kamata mu eh kuma sannan wannan gaskiya warna na Aisha da manzon Allah hmm. yayin da za a ce kara yi da wani sarki ana iya faɗar ka a ce da kaza da kaza ne amma ba a iya lissafa adadin alherinka na'am na'am na'am na'am da wanne Allah zai maka hisabi in an je lahira hmm. da yawan alherin ko da kurakuran ko da alherin da alherin na'am shi yasa Allah sai ya ce innal hasanati hmm. in an samu ayyuka masu kyau yuzhibun sayyi'ati suna tafiyar da kurakurai na'am mu da ba a aqidar mu annabi ne kai ba asuri shi kadai ne Allah ya tsare ba zai kuskure ba na'am amma da mata da sahabbansa da duk wani wanda yake da alaka da shi cikin ahalin bait zai iya yin jigi zai iya yin kuskure sai da haka ni ka yi hakuri da ni sarki na'am yawa ana ta sai gaskiya ne da ah, Nana Aisha, na Aisha ta fi abun mu ta fi iyayen mu amma duk wanda na ga ya sake zuwa nan kan sharafin eh, yana so ya rawar wajen hawa wurin iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wurin da wannan da gaskiya ko wani ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya sani hmm. ni na ko zan haukan abin da kai hakuri farki a ah, wannan ba da ai ni ma zan haukan wannan ni ma na dau matakin wannan da yi Kuma mu yi serious kan abin da muke wala Allah abin da kai kaga cewa kamar a wurin ku ko wurin ka ba komai bane wurin wani amma ka ka muna ma kara ma albarkacin mu saboda ba za ka ruba ido na ka zage uwata ko uwana ba balle ma ta zuwa ba yace uwar mu ce kace uwa uwar mu ce yace uwar mu ga baki daya to shi yasa mu aje wannan mu ya ku in ya yadda uwar mu ce da gaske ko eh? na'am na'am yadda iyayenmu na gida suka da haƙƙin mu kare mutuncin su matar annabi ka kare mutuncin ta ya fi zama wajibi sosai wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne so saboda haka in har mutum yana iya jara'ar da zai fito ya hau kan matar annabi ta yi ba daidai ba wannan gaskiya babu ɗan da ya isa ya zo kan platform din nan ya ce mana mamar shi ka taɓa yin ba daidai ba na'am wannan wannan wannan gaskiya ne wannan to sai ya zo ya ka bashi a awa ɗaya, na faɗi kurakuran mamar mamashi. mu ya kuri maji yau mu muna <laughs> yau shehu za mu na duwa ma mu muna murnan maulidi na nana nana fatima yau yau ya tabbata ranar aihuwanta Allah ya ƙara wa na Fatima yadda Allah ya ƙara mata matsayi a gurin Allah. Amin shai kai maulidi kenan fa kaga na sa hula fari saboda ita. Kai maulidi kenan. Kai maulidi kenan. <laughs> Sai dama muna yi amma ba a tambayar mu wani iri muke yi. A kuna maulidi. a Yanzu annabi ba yana azumi ba. Aka tambaye shi me yasa kake azumi? Yadda saboda yana murna ranar aka haife shi. Na'am. Na'am. Idan jin ranar litinin na dinka yin azumi. Na'am. Dan taya annabi murna ran da aka haife shi. Mm. kaga ai na yi koyi da shi a wannan janibin mm kun yi maulidi ke amma shehu amma shehu amma shehu yau gaskiya <laughs> yau yau gaskiya ni na tuna maka ko ne a kayi kayi maulidi na fa'ima Ko jama'a Allah ya kala mana san annabi gaba ki amin amin amin amin ku koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abinda ba mu gane ba Allah ka ganar da mu amin ya rabbi wanda muke yi na kurakurai kuma muna tsammanin wato abin da muke yi muna tsammanin daidai ne kuma ba daidai ba ne Allah ka ba mu ikon dawowa mu gyara amin ya rabbi Allah ka raba mu da son zuciya a harkar addini da cikin sunayen amin Allah ka hana mu yin aiki ban wani ya shiga amin duk abin da ba dan neman yadda Allah za mu yi ba ko muna son yin shi Allah ka hana mu yin shi amin amin abin da za mu yi dan neman yadda Allah ko ba mu niyya ba Allah ka ba mu ikon yin shi don haka duk wanda aka faɗa masa da Allah ya hakuri kai kuma sarki Allah ya tsare ka ya tsare masa mutuncinka ya tsare masa maka albarka Allah ya tsare ka daga dariyar makiya Allah ya hana ka duniya duniya da lahira rabbana bana ba a ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin